bismillah wa salatu wa ala rasulullah masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkamu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku kuma wannan shine shirin mu kashi na 69 a yau 8 ga watan muharram hijira 1448 wanda ya daidai da 23 ga watan shida shekara ta 2026 kuma wannan shirya na zuwa kai tsaye daga al'ansar studio da ke kano kamar kullum muna tare da babban malaminmu associate professor abdullah usman umar gadon kaya muna yi wa malam barka da zuwa suna na injiniya abdullahi adamu musa ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko bayan sallama take cewa Yaran ta biyar babbar shekarar ta goma sha ɗaya sai mijinta ya ɗauko ɗan yayarsa wanda ya kai shekara goma sha biyar ta ce alhalin yaran yana da iyaye ya ce take cewa hasali ma iyayensa sun fi wadata da yalwar guri sai kawo shi gidan ta ce suna ɗaki shi kuma da yaran suna falo da ita shekara sha ɗaya ta masa bayani ta masa bayani ya ƙi fahimta ta ce masa yaran ai ba maharaman juna ba ne dan shekara sha biyar da shekara sha ɗaya da a falo suna kwana shi ne ta ce yana sauraron malam dan ala malam ba ta shawara hata take cewa kuma ya kai kuɗin aure wani gida zai ƙara aure ma to a ƙara aure a yi zama mata alheri sai kori yaran daga ɗakin ya aure kenan ai eh, ba waje ma wai gida zai kama bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه wala والاه yan uwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu barkan mu da sake kasancewa a wannan zama namu na musamman da muke da sati don amsa tambayoyi da kuma shawarwari ga ma'aurata muna muku fata alkhairi kamar kullum kuma muna muku addu'a Allah ya bamu nasara da dacewa akan duka abuwan da muka sa gaba ya kare mu daga fitintinu ya dora mu akan daidai Allah ya ba mu ikon faɗa muku daidai Allah ya ba mu ikon amsa tambayar a daidai Allah ya kare mu da faɗa cikin kuskure ko son zuciya uwan mu tana neman shawara ne da kuma fatawa akan halacci da yarinya yar shekara sha biyu ko uku sha ɗaya da yaro ɗan shekara sha biyar kuma ba mu mai ba ne cousins ne ake haɗa su a wuri guda suna kwana zai halatta ba zai halatta ba a shari'a don su ma kamar za ka yi cewa sun kai sinin murahaka sun kai shekaru da sun kusa su balaga kai yarinya kama yar shekara sha ɗaya za ta iya balaga tunda yarinya tana iya balaga a shekara tara goma sha ɗaya da haka mai gidanki kuskure ya yi ba daidai ya yi ba kuma ki ci gaba da yi masa bayanin kuskuren da yake aikatawa cikin hikima a in ta kama ki rinka ɗauki yarinyar eh, idan ya kawo yaron sai ki ɗauki yarinyar in akwai makota ki kai ta ta kwana tunda baki sa ku ki kori yar ko ki kori dan yayanta ba dan yayansa ba iyarsa ba kuma ba laifi tunda yana sauraron wa'azi da karatu a kira malamai a haɗa shi da su su yi masa bayani ai ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ma suka kai wannan shekarun ya kamata a raba musu ɗakin kwana irin wannan ɗabi'a da wasu mutane suke na rashin kishi na rashin damuwa shi ke jawowa a zo a samu lalacewar tarbiyya a cikin gidajen ku ba tare da kun gaba. a ƙasar nan yana faɗi ko ƙanwarsa ɗan shekara yaro ƙarami ba yana faɗi ba ba su ba tambaye shi a ina ya koyi wannan ce su ne a makaranta idan an fita break yana kunna musu kwamfuta suna kallon fim da haka an yi da yadda wani yake mu'amala da mutane Yanka abin da muke mai gidan ke yi ba daidai ba ne so ya ya biyar da mai yaro gidan ƴaƴansa ko kuma ya baki dama ki ɗauki yarki da biyar ta nuna da yi ba kuma ka duba wani kwamar shalamar su da suna cikin yadda yaran suna ko ɗanka ne da cikin ɗanka da cikin ka da ne ka zo ka kwanta da a cikin ɗaka yaro yana faru kuma ba mamakin kana zafi ba labari zan ce ba mamaki wani yaran kamar ne ka ce yana da tsari zai iya cika karin wasu ya ce ta kai shi ban daki kuma yaron da ya tunkari shekara goma sha ɗaya sha biyu an yi wa hannu bai kamata a yi wani so ya samu na fatan ya gyara Allah ma shi ku gyarawa kuma da duk saura waɗanda ainihin wato suka kai za a ya da yara sun fi shekara goma ana raba musu shekara ko da ya maza ne zalla ko da ya mata ne zalla dole a haɗe su a ɗaki guda kuma maza da mata Allah ya gane da shi kuma ki ci gaba da wannan yaƙi ki ci gaba da tunani ya za ki kisa na wannan abu in ta kai da za ku yi sama ku yi ƙasa ne ku yi sama ku yi ƙasa ki sa mai biyan ke ga Allah in kana zuwa lalata miki a su ya ki lalata Allah Allah Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa an mata CS ma'ana kenan an mata an yanka ta an ce wuda so shi ne ta ce kuma an ce a kula da wajen kada a zuba ruwa to shi ne take tambaya idan ta gama jini bibi za ta yi wanka ya za ta yi ta yi wannan wanka za ta wanke iya inda za ta ruwa zai ta duk wanda yake da zarura irin wannan yake da wani ciwon da ba a so ruwa ta ba ya wanke iya inda ruwa zai ta ba idan akwai bandeji zai iya ɗaukar shafa to ya shafa a kan bandeji ta wanke iya duk inda zuwa ya taɓa ya kuma amma kan ta sa ruwa wuri kamar yanzu akwai ciwo a nan za kiyaye sai a yi wankan gaba ɗaya kar a samu a nan tun da dole a samu bandeji ya rufe ciwo to sai a shafa ya halatta ba ne na kwanne ta shi ya kuma ya ce ai wankan jaraba ya ce ta wanke ko ina a ciki ta samu ko tishu ko wani abu ta rike wurin ke wankan ta ko ina nan gurin kuma kada sai a bari baya kada ta bari baya kuma zai ba bai cewa ba mu laifi in kan jaraba ce ai wanda a fashe. Allah ta kada alheri wannan take cewa yaranta ne maza suke shaye-shaye ta rasa yadda za su ta yi addu'a ta yi nasiha ta yi barazana ya tafi har garin ta bari da su suka dawo garin su amma da a banza ta ce abin ya gagara shi ne ta ce don Allah malami ba ta shawara da kuma addu'a to shawara ta farko wai aka ce wai ba a tanon gini ba za zane da yawa yawan iyaye Allah ke ya kare mu gaba ɗaya su suke kashe tarbiyyar ƴaƴansu kuma ƴaƴansu zo su yi kwarin da ba za a iya ci su ba a duk da cewa wani Allah ke da kokari da ke da tarbiyya amma ba mamaki a da korona suna da abokan banza da wahala da yaro ya kamu shaye-shaye ba mu tasirin aboki bincike ma ya nuna ba a yin shaye-shaye in ba tare da tasirin aboki na banza ba duk yaran da aka yi shaye shaye to a tabbatar akwai tasirin abokanansa na banza wanda yake yake kulle shi kina akwai bukatar iyaye su sa ido dangane da abokanan yayansu da shige da kucin yayansu to yanzu ne an daya ba addu'a ba ta faduwa da sabon da yawa ki ci gaba da yin addu'a in Allah ya so ya da addu'a da za ki ta taro ki da rana ɗaya Allah ya gyara miki so? kar da rana ɗaya ki daina addu'a wasu kira ki yi addu'a kin yi addu'a ba a karɓa ba yanzu idan kina ciwon kai a da kina ciwon kai a kullum za ki ciwon da Allah kina addu'a na ba kina kira kuma za ki sha magani ba za ki sha yi ki je kin sha mutuwa ke ba ki sha ci gaba da addu'a sannan kuma a kokari a raba su da inda suke da wani tare da abokan baya don kun je wani gari kun sake dawo ai an dawo da su yawan abokan ɗebe su a garin akwai su makarantar bozin su mai tsanani shi ne shawar a nemi wata bozin su mai tsanani a kai su a rufe su a ciki kuma a yi wa hukumar makaranta bayanin halittu alhamdulillah akan samu su gidaje da su ma da gaske da suna kulawa da su sosai kuma yaron da duk daidai da kashi ne insha Allah sun samu irin wannan a kai su ka yi ta kama maka fitar da su daga ƙasa da yin hali ana iya samun makarantu masu tsari ba a cikin Najeriya ba kuma kura an cikin kuɗi da akwai su sannan kuma lalle su ya taya ki don ki ba za ki iya ki gari ba mahaifinsu ya taya ki kuma ki ci gaba da raba addu'a malamai sallatai sadaka ne sannan kuma ki ci gaba da nuna musu fushinki da bacin ranki a kan wannan shaye-shaye da suke yi Allah ta shirin ki da yawan ki shirin da yawan ki da yawan ki. Allah ya saka da alƙirar da ke cewa ta yi aure wata biyar auren ya lalace da cikin wata da ciki ta dawo ma dai to bayan ta haihu da da kwana arba'in wani sai mijin ya sake ta ta ce kusan shekara ashirin yanzu haka tana son ta yi aure abin ya lalara ta ce abin ya taso mata dai sai tana kula da karatun qur'ani kan aure haka cikin ta ya ta ciwo ta ce dai bata kara neman bata kara san mu da wata wani lokacin ku ce malam kira ala ya ba ta shawara kuma da ta da muna roƙon Allah ta baraka ta rana da mu Allah ce zaman zawarci na shekara ashirin Allah ka taɓa ita Allah idan zara zawarci Allah ka taɓa ita Allah ka ba ta ikon cin wannan Allah mun taɓa cin karo da ita mace ce zaman shekara idan kuma mijinta yana nan yana rayu ana rage ta ai shekara ashirin kan mata da shi shekara ashirin ai ta gobe su fara ba abin da zan gaya miki ina ki ci gaba da addu'a mu wannan da ko kuma Allah ne ya da shi Allah Allah ta kare kai wadanda take cewa dan Allah a yi nasiha akan maza wanda suke hana mata su fasu da rayuwa yake cewa mijinta ya hana ta karatu islamiyya Balanta na boko ba a magana ta ce ta koya take baya bari sai a hankali ta ce rashin lafiya ma sai ya ga ciwon ya yi tsanani sannan yake bari to um, wato idan idan miji bai fahimci addinin shi ta fahimta ba yakan ɗauki tsanani ya ɗora wa iyalinsa saboda rashin gane addini ku gane mutane cewa babu inda aka ce namiji ya killace mace har abada ya zata a gida ba za ta fitar ba ko ƙur'ani cewa ya na fi buyuti kunna wala tabarrazna tabarruz al-jahiliyyah al ba wala tabarrazna tabarruz al-jahiliyyah al-ula kada ku rika fita irin fita na tabarruzi na jahiliya na farko kenan za su iya fita amma fitar ba irin ta jahiliya ta farko ba shi sa shari'a ta zo aka yi bayanin idan mace za ta fita da wani sifa za ta fita za ta fita mutanarki ba hajji ba mutahashi ma da saka hijabi da kunya da dindade jikinta da rufe fuskanta inda hali aka ba da sharuɗa na hijabi ai dan saboda shari'a ta ba wa mace dama ta fita ta je unguwa shari'a ta ba da mace dama ta je gaisuwar mutuwa shari'a ta ba wa mace dama ta je ta yi murna ko ta biki ko ta aihuwa ko na kai biki ma a lokacin daba mata suna zuwa don ita kanta na na aisha da aka auro ta ai sai da mata su karɓo ta da ba a fita da ai ma aisha da ita kaɗai za a kawo don saboda ana fitan ne shari'a ta ba da sukofin hijabi da ba a fita tun da suna gida ne na cewa da sukar hijabi ashe mazan da suke saura matansu a gida suke killace su a hana su zuwa asibiti a hana mata zuwa gaida ubanta ba lafiya a hana mace zuwa gaida uwarta a hana mace zuwa gidan yayanta ba da lafiya a hana mace za a yi taro na arziki na yan uwa wallahi wannan ba abin addini ba sai dai idan an fahimci akwai fitina sai a ja da kuma ya fada menene sifar hijabi ya zama mai tsawo Wana in mace za ta fita ashe mace tana fita a shari'a amma ta fita da hijabi ya tsawo ya tsawo ya zama mai kauri mai duhu ba mai sharara ba sannan mai faɗi ba kuntatacce ba sannan ba wanda yake da kwalliya da ado a jikinsa ba ba kuma na shimura ba idan ne libasin shimura wanda idan aka sa shi dole ma kowa ya ganta saboda muninsa dole ma kowa ya ganta ko saboda kyansa ya kama za a uba wa matan ku dama idan za su je unguwa su je amma su fita da hijabi da lulluɓe mai kyau maza fita da matan ku in za su je asibiti su je a raka su amma su fita da hijabi da lulluɓe mai kyau ko kuma ku raka su ba inda aka ce matar nan, wannan da kai karewa ma wanda ala mata su suka fito uwa ya raka su na da ba tana fita na na Aisha tana fita da ka wannan kunci da ta wa mata ba za ki ji ko ina ba wallahi malam wata mata da aka yi ne ya ce mai tashi wata mata ne malam ubanta yana kwance ba lafiya yana gado duk 'ya'yansa sun zo sun gaishe shi da maza da mata ashe ajali ne ya ce cewa da iya farka sai ce ina wance sai a cewa ba tana zuwa sai bacci ya buke shi in an tashi shi zai sallah ko zai shafi sai ce ban ga wance ba ita kuma tana can tana kuka tana cewa mijinta ya ba ta dama ta je ta gaida ubanta gaisuwar rashin lafiya ya hana ta a wannan lokaci idan ta fita ta tafi da sawa alama saboda ai akwai iyalin bari a musulunci kai gaida mara lafiya haka uban ya faɗi ya mutu wallahi haka ya mutu yana yana kiran sunan yarinyar da matar nan da su yanzu wani addini ne ai ba addini bane ai ba shari'a bane wannan kuma yanzu abinda zaka ce kai Allah bai bai dora mata nauyi idan ubanta bai da lafiya ta ta gaishe shi ba akwai inda aka ce a shari'a dan mace ta yi aure kar ta gaida uwarta ko ubanta akwai inda aka faɗa ba inda aka faɗa da aka tsanani ne kawai na banza wanda ba addini ba ku da kuntata musu kuna takura musu ba tare da hujja ko dalili na shari'a ba ku kuma ku ci gaba da hakuri ku tura maza don ku su makaranta duk namijin da ya runguma addini ba ilimi ba mamaki yi na abu wai wata mata ana yabanta tun da aka yi aurenta ta shekara hamsin ba ta taɓa ba ko ta gida ba kaka haka ake kawo da sunan yau to tambayan da za ka yi shi ne ita wannan matar auren babu hakkin makotaka ne a kanta in makociyar ta ba ta lafiya ta gaishe ta ita wannan mata an ɗauke mata dokar zuwa ta'aziyya ne tunda ita mata aure ne ita wannan mata babu hadisin zumunci baya kanta sada zumunci da annabi ya ce a sada zumunci banda mata ne kai ta wasu abubuwa wanda ke ba ilimi a cikin gargajiya ina fatan ma'aurata su yi kokari su kiyaye su gyara Allah gyara wa na'am muna saka da sai wannan suke cewa mahaifiyarsa ce Allah ya mata rasuwa an yi hatsari to shi ne ake tambaya wai direban sai azumin kafara ko ba zai ba to da shi ya ce ba shi ne ya rike ta ba ita ce na Allah ta mai roƙon mana ya ta ada Allah ya ta yi tambayar baka baka da wata mutobi ba ba mahaifiyar ta ce Allah ya mata rasuwa eh hadari aka yi to ni daga hadari ta rasu to shi ne ake tambaya wai zai yi kafara ko ba zai ba direba da shi ya ce da ya tuka da ya tuka mutar ba sai shi ai ba shi ya ba ah, to kenan ta aka yi ba faduwa ta yace eh to haka ne ya bayan na sa su rika ba. idan an yi hadari a cikin mota shi yake tuka mota kuma ta mutu ko ta fata ta fada ana mutu ta ta wace ya ta wuta dole sai fara dole ana masa azumin ciki hmm? idan ku an tsaya kama ruwa ne ruwa ta ce za ta tsallaka titi da yake kama ruwa wani ya buge ta to ba zai tafi Allahu akbar kula ta da alfai wannan kuke cewa wai wata tsohuwa ce ta ce a tambaya mata wani lokacin tana kuruciya sai ta yi wa farkon azumi to ba ta biya wannan azumin ba yanzu ta kai shekaru saba'in da biyar hmm. ta ce ban da wannan ma azumin akwai wanda ta sha lokacin shayarwa shi ma duk bai faɗiya ba shi ake tambaya wai ‘ya'yanta za su iya biya masa wannan azumin? na'am tsohuwa dai ta yi kuskure in shekaran ta ɗari da saba'in da biyar ta yi kuskure kuma ana mata bashin abu ya halatta ‘ya'yan samu wannan take tambaya wai tana kasuwanci ne shi ne take tambaya za ta iya dinga ɗora muryarta ta akan abin siyarwar tana tallata kayan shi ne take neman ya halarci ko malamai sun yi saɓani ko sun tattauna dangane da muryar mace mace mafi ingancin muryar mace ba al'aura ba ne Ah, suka ce amma akwai za ta iya zama al'aura idan aka gyara muryar ake mata guda musu ko ƙwarin cewa fa za ta ba da ilkomi fa ya kuma annabi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa ku dai da gwanin gwasan zance karya murya in za ku yi abu to ku rika kuma faɗan zance wanda yake sananne a shari'a ah. talla duk matar da za ta yi talla galiba ai ta gyara muryarta ta kyautata muryarta ta yi ta yadda za a yi sha'awa a yi. sannan wasu malaman suka ce muryar mace fitina ne muryar mace fitina muryar mace fitina ne wannan ya zo da dalilai da yawa a cikin shari'ar musulunci wanda ah, aka tsoratar da mu akan muryar mace zai ma mu nawayi Allah ya fara ma cikin yin. sabi magana kan yin jiwo mu sallama ko kuma ta yi mu sallama nan sallama yace sallama asali ta halatta kowa ya kowa amma idan akwai fitina to kada yarinya ba zuwa ta da samari sallama ko samari ce wa 'yan mata sallama idan akwai fitina da haka tun da muryar mace akwai fitina bai halatta ba karki kuskure ki sa muryar ki akan tallan wata sana'a da kike yi don kuwa fitina ce wala ba na wala ta ka da alkai wanda take cewa mijin su su bi ne ita tana aiki ɗaya ba ta yi to ya sai dinge wa ɗaya wacce ba ta yin aikin hidima idan ta magana sai ce ai ita wannan tana da hanyar samun kuɗi ta ce har jari ma ya ba wa amaryar amma duk da haka kuma dai ba yi wa yaran da kan sallah ke ce sai da kan ta wacce su yi kai su kiyar shi ne ake tambaya da Allah hukun da ya to akwai abubuwa kamar haka na farko dai mace ko tana aiki ko ba ta aiki da nauyin ke na kan mutum da mace mai aiki da mace da ba ta zuwa aiki dukkan su nauyin su yana kan su. ba za ka wasu gani ba a ce don matanka tana koyarwa a firamare ko tana aiki a ministry ko tana aiki a kamfani za ka janye jiki a kan wani nauyin da Allah ya tsora maka shari'a ba wani biya da ke idan ko matanka tana saukan miliyan har da ba sama sai kuma albashin da dubu goma wannan ya ciyarwa ne ta matsayin ka ne jide tana kanka tun da matarsa yana aiki da take yi hakkinka ne ta ya zama na hakkinka ta zauna a gida idan ta ke maka yi zama sai ta sarari ta kuma ba za ka yi ka ce ba za ka yi nata hidima ba wannan ku ne wani to sai dai kuma da Allah kun yarda ne ya lokacin cewa wacce asali shi ne su dama a gida su kula da tarbiyyar yara su yi duk abin da zai ke ya shi da al'asu a kan mace shi ne alkara asali a kan mace ta zauna a gida iyaye su gane wannan asali a shari'a mace ta zauna a gida ka tsaye koyo wa kaza fi buyuti kunna wa la tubarranna tabarruj al-jahiliyyah kuma sai ku yi shayar da jiniya ita ce ina so samu miki aiki ta ne ki dan taimaka ne ka ji tashi ki taimaka ne ka rage maka wahala sai ki shafa komai shi da ma shi yana so ki rika rabbani ki shafa komai ka yi ka ga anan roƙon ta kai ta abin ta ce ya ce kuma za ta ba ku to ya kamata ci da wannan alƙawari dole ta lokacin da miji ya ba da mutum mace dama ta fita aiki wata kuma tana da ba ta aiki ba laifi ba ne don ya taimaka wace ba ta aiki ne dalilin shi ne za a yi littafin da adalci asali na faɗa a magana ta kowace mace ta zauna a gida amma ki ba zauna a gida ba kin kike zauna a gida kin fita aiki wacce kuma ta zauna a gida da haka akwai wani nauyi da ya kamata yana kan ki da ke yake fita shin da kin samu wani abu tun da Allah bai bata wannan dama ta mutum da yake samu ba laifi ba da ya ɗauki wani abu ya kyautatawa wannan kyautatawa ce saboda me saboda iyo ta ga yar uwarta tana albashi ta ɗauko dubu ɗari dubu ɗari biyar ta gyara gida ta yi gyaran ɗaki ta siyo abinci tana ci ita da 'ya'yanta ita kuma tana zaune an zaune da ita a gida ko ina ba ta zuwa yanzu ko mata idan ba ku tsoron Allah ya kamata ki wannan tambayar sai ya zo ya ɗauko na abu na kyautatawa saboda ba ta aiki ya taimaka mata

aiki ke ba sa gaya mara ne yau ne albashi ka san da wahala ma na in ba ta tafi aiki ka zauna ta gidan ba lalle da wahala duk da dai wasu kuma alhamdulillah kuma kan da a cire musu tasiri bayan kan su

da kula miji da ƴaƴanki karki yadda ya bar miki kuɗi yin hauɗin yara da kuma karanta ya karki yadda in ma haka kuka ki haƙura ki zauna ke ma yadda ake wancan ɗin ke ma aiki Allahu Akbar na'am da alheri wannan ta ce cewa matar aure ce wata ke biya wa kanta bukata da hannun saboda mijinta ya samu matsala ta lafiya ce hmm. ta ce idan sha'awa ta dame ta ce ta yi amfani duk da ita san haram ne wai tana yin istifari idan ta gama wai sai aka ce mata da ta biya wa kanta bukata da hannu da ta yi zina shi ne ta ce dan Allah malam da gaske ne tana cikin da amma mun ya iya sake ce saboda yara wannan kuma dai ah, kusan wani abu ne muhimmanci da iyaye kamata su gane da kuma su mazaje mace tana iya shiga wani yanayi da za ta iya shiga tana samun Allah saboda rashin lafiyar jini ko kuma kyau da zai ba ta da yawan mijinta musamman shi gaskiya yadda shari'a ta shi ne a duk lokacin da miji bai da lafiya ya kamata ya nemi ilimin masu su ya ba da dama musamman rashin lafiyar da ba a sanya shi ne wanke ba ya ba ta dama ya ce cin hajiya za ki zauna ku ci gaba kuma ma da yara ko kuma za ki da ke a wuce sai ta ce eh na haƙuri mai zauna na haƙuri da sha'awar na haƙuri da buƙatar Na ci gaba da kulawa da ke da yara wata addu'a ta ci ta ci gaba da zama sai ta ce a'a tana da ƙarfin sha'awar da ba za ta iya jurewa ba kuma tana da buƙata to abin da ya fi dacewa mijin ne ya ya ta mata takarda ya cutata mata ce, kuma sani wace hukunna ala musi kadaru an rubuta bi kadaru mata da haka abinda wannan mutumin ya kamata ya yi wanda ba shi da lafiya Kuma matarsa tana buƙatar ya sallame ta don ta je ta yi aure wajibinsa ne dolensa ne ko alƙali ma ya sa shi ku sallame ta dan kai ya jefa cikin duniya yau gashi ta koma tana saba Allah duk abin da kike guda biyu da amfani da hannun da tunanin da duk haram duk haram ne ya ka abin da ya kamata ki shi ne ki yi kokari ki yaƙi wannan shedanin da ya hana mai gidan ki ya sake ki na ce shedani ne saboda shedani ya sa ki ki saba Allah ki zina kuke tunanin da yau ga shi dubu sama da takarda kina neman halaccin gida kuma shi mai gidan bai kamata saboda ya'ya ya zo hana ki ba in kin mutu ba za a kula da ya'ya ba a ji a nemo wata mace wanda ba ta da bukatun namiji da aure ta a ci gaba da kulawa da ya'ya akwai su wanda akwai matan da ba su da wani ƙarfin sha'awa za su iya zama in gidan ku ci da sha da kulawa su kula maka da 'ya'yanka a je a nemo wata tsohuwa ta rage kulawa da yara ya ɗauki ayan ya kai su wajen iyayen Allah ba shi lafiya wa ta shi Ya ka dukkan abubuwan nan guda biyu ba wanda zai iya ba su mutuwa ki da ke aikata wanda suka ce miki wani ke amfani da ba zai ke gina wallahi waɗannan matattu ne duk na kuma masu da gani ai da namunan jira isa ba zai haɗa ma amfani da hannun da zuwa kuma ba zan ce miki banda ba ne don ba na son ki amfani da hannun ki ce ai ma ne ya ce ki ne haramun ne duka sara'ayi ki kokari ki je ki nemi mafita kawai ki kashe wannan abu kuma ki ke cewa wani masa a Allah ba shi lafiya amma wannan tun da ke riga kin nuna ba za ki iya haƙuri ba ke amma da za ki iya haƙuri ki hakura tun da hakkin ki ne bukata ki Da to da kin hakura inda shi ko wallahi wa'ala wannan saka da alkhairi wannan take cewa wani ne hukuncin mijin da yake kusantar matarsa al'adun tana cikin al'ada kuma ya ba mai kyau bai halatta ma namiji ya kusanci matarsa tana shi al'ada shi sama hadisi ne ce idan ya kusance ta zai ba da dinari wata riwa in ya kusance ta tana al'ada zai ba da dinari zai sanar da dinari saboda kuskuren da ya da laifin da ya malamai suke jami'an hadisin suka ce idan ya kusance ta kanisan, in ya kusance ta a farko farkon al'ada ne to zai ba da na gida ya yi su rifa yawan riba idan kuma sai a ƙarshe ne tun da ya yi zama hakuri da jira sai ya kusance ta to zai ba da gida. da haka ya halatta mace ta ba da dama wa mai gidan ke ɗanka naka da ita ba alhalin tana da al'adar haram ne kuma kazanta ne kuma kusa da shi ya yake na Allah ya fata da ake. ne wannan take cewa wai game da karanta suratul fatiha inda ake inda Muhammadu Rasulullah ya fito sallallahu alaihi wasallam shine suke tambaya wai za a ƙara tsani in an zo karantawa ko kuma kawai da sun yi ci gaba da karatun ta idan ya za aya idan mutum ya zo karatu in a cikin sallah ne idan yana cikin sallah ya zo karanta wannan fatiha inda aka ce Muhammadu Rasulullah to karatun sa zai ci gaba da yi saboda ai sallallahu alaihi wa sallam ai ma ya cikin ne. don haka tunda kuma a sallah yake yana da wura mun shi da shi zai ci gaba da yin karatun sa wannan shi na biyu idan karatu yake yi a waje ba a sallah idan ya karanta to sai ya tsaya sai ce sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya gaba wannan babu da amma ina shi sallah ne ba a wajen kyawun mutum ko ba a yi wa musa ya ce sallallahu alaihi wasallam ba saboda a cikin sallah ne duk da akwai wani zai ce to ai ana yawa da masallaci a sallah ya gari amma ko ba a wani wuri ba ko ba a wani wurin ba ke ba ya cikin wuraren da ake yawa da masallaci cikin sallah sallah na Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa akwai wata wai da take yar shekara ashirin sai take ba ta sadaka take cewa ta ba wa marayu amma wai ba ta son mahaifiyar ta sani to ita sai ta ɗauka wai tana yi ne saboda ta goyi mahaifiyar ne to shi ne take tunanin wai kada wani lokacin daga baya kuma mahaifiyar ta sani ta samu matsala da ita wacce ake ba wa sadaka take domin ba da sadaka suna kaiwa inda ya kamata shi ne suke tambaya shi da wanda abin da kika yi daidai ne abin da kika yi daidai ne abin da kika yi daidai ne ki ci gaba da kai wannan sadaka ga marayu kuma ko da uwar matar nan ta ji ta gani ta yi bishi ta nuna bacin rai babu komai a kai da dama da shi لا طاعة المخلوق في رأس الخالق طاعة ولداء وإنساء الله وبعض بيت بيتين خلق لنسى خلق بعض من هو بعض بيت وبعض الوفاء بعض الخطيئة هذا كانت صدقة كما يبدأ أبار بيسي هذا لنسى الله بيسي هذا لنسى أمني بقى تحقق مؤبا بيسي هذا وابس إسمه هذا iya cin wannan na kanke da aka aike ki zai ki ci gaba da ko da ta fahimta iyakacin abin da za ki fada za ki ba za ki iya dawo da baya ya zama gaba bayi babu kuri a kan shi Allah alhamdu Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa shekara ta hudu da aure wai mijinta yana da yaran nan za ta ce gida uku wallahi dai haka kuke wai saboda wai duka iyayensu arna ne a yadda ta faɗa kuma ita ba ta yi ba hanyar shi ne take neman shawarar malam shekarar ta kudu da mai gidanta eh. amma ta tarar da mai gidan za ta yi da ɗaya nawa uku mai tattace na ba ta da ɗan ba na ne wai tana son ta je yara da yayi zunani zurani ya samu su haka take su da shi a wace to mana ƴaƴan da zane ba ya halal ba eh, ko eh. to tana zaune tare da su ne ko ba mutum ne ko ba mutum ne to me da mota ki ne misara ki da wani da shi da eh, musulmi ne kai ba ba laifi a shari'a tun da mijin da musulmi ne ita musulma ne dan tana taimakon ƴaƴan arna ba laifi ba ne wataƙila ki musulunta da su ai ki ci gaba da yi musu hali mai kyau ki ba su abinci ki kula da su وفي كده كان كان شهادة أو ولكن يجب ان يكون هناك ان يكون هناك افضل من اجل ان ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من هناك افضل من اجل ان ان يكون هناك افضل من اجل da waɗanda ba musulmi ba ta haihu ya ɗauko ɗan ya kawo gidan matarsa ta suna ya ajiye mata yake ce ta kula ya yi ɗaya ya yi biyu ya yi uku kuma abin mamaki za ka yi shi ma mutumin da wasu irin yana da yayi abin mamakin za ka yi ita ba wannan matar da ya aure ta ɗin tana fa iyaye kurin sai zai je izina ya kama ta yaya taimakon yaran ko da ba musulmi ba ne yana da kyau shi taimakon rai ne wannan babu illa sannan zaman ki da shi zai a haka kina da zama ne da fasiki ci. amma matukar yana ci gaba da wannan tafiya ba amfani ki fi gaba da zama da shi ki da shawara kawai tunda ci ne a yi yanzu wasu matan nan suke a koye ma auren yake mutuwa wannan al'ahiri ma shi ku ya je yi yanzu zai kawo miki ya je ya zama ka sai dai kuma in a da ne ya yi ya tara miki a yanzu ya suna ya daina ku cikin wata muku tun da ya tuba illa man taba ba amana wa amina amalan salihan wa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatan kana Allahu ghafurur rahim Allah saka da kai wannan take cewa wai idan mace za ta yi tsarki na fitsari dole sai ta sa hannu ta shuɗa ko kuma watsa ruwa kawai ya isa kuma dole sai uku za ta yi ko kuma ya shaɗe mana ya dace asali shi sarki da aka ce a yi idan an wanke zahiri ya yi sarki wani kamar namiji ne zo zai bari. shari'a ba ta ce sai ya tura ruwa a cikin namun gaba shari'a ba ce amma wasu suna cewa أي الأورام بشبائي إيه لا يدنوش الأورام بشبائي إيه لا يدنوش جوري إيه وذي وحلم قنو يشبا نما شكما يلا إيه حاجي يروح بذلك لكن إذا كيف أنت تشوف لا يفجر ممكن أنت تشوف لا يفجر لا ما شاء الله فلا يفجر وصل إيه وصل إيه أمن الشريعة ita kusa uku ah, ibada ce amma sau ɗaya ma idan an yi inda an tabbatar ya ɗaukaka ya yi kamar yadda Allah ne mai cewa sau uku sau da mutum zai Allah ma na ɗaya tabbatar da ɗaya nan bai an da ma akwai Allah ma da ake so ɗaya da yayi na wannan ka da rakirar ke cewa tana fama da lalura ta mantuwa a sallah abin yana damunta shi ne take so ta ji ne hukuncin ta idan ta yi sallah to da ta ce sai ta dinga tunanin ta tsallare raka'a musamman ta biyu ko ta uku ta ko su a kansu to shi ne take tambaya matsayin sallar ta kuma idan ta yi tsari za ta ko gaba sallar ta ta yi sallar ta ta yi wasu malamai suka ce wanda ah, ah, shakka ta aure shi kullum kawai ta jira ba ne wasu malamai suka ce asali mutum ya kokari ya kori shakka shi لم يطرح الشك وليبني على ما استيقن إليه عليه an gani to amma wanda ba zai iya jefa da shakka ba kullum yana ciki to sai ya sallarsa haka in ya gama ko ya shirya ma da sallari na wala ya sata da alkhairi wannan take cewa iyayenta sun sirta ta ta ta a wuri cousin din ta ma'ana inda suke da yan uwa kenan Tuwai yana makarantar koyon ƙwallon ƙafa a ƙasar tarwashi aka ɗora masa aure sai da ya kara. sannan ya zo ya wata ɗaya ya koma ta ce yanzu sai da gini shekara uku ta gama da ya ba sai masa magana ya ce sai a guri ta faɗa a iyayenta aka ce sai haƙuri ta ƙara haƙuri ta ce ta sake ko yanzu ya ce masa ta koma ta masa shekara ɗaya ta ce ni wallahi ta rasa yadda za ta fi neman shawarar mara. to na farko dai a tun dan kwallon kafa ne mai kuɗi ne kuma dan kwallon kafa ai yana da yayi gaɗe a cikin ya yake kuɗin kuɗin da ake ba shi in ya ishe ne kuma ta a yake tun da ban san wace kasa yake ba da la'ayi halin kuma mai wani an zalunci wani yariya kuma an cuce ta kuma iyaye ba kyautawa kyauta ba ku da dalilin za ku ajiye yarinya shekara kudu ce. shekara ta biyar ba ne kuma ana magana a ce ta yaƙuri kuma babu ranar dawowa ba daidai ba ne wannan zalunci kuma wallahi duk uban da ya wa ƴarsa wannan ko kuma da ta yi wa ƴarsa wannan wallahi ku tabbatar cikin shari'a da ƴaƴanku a zuwan Allah kullum saboda kwaɗayin tana auren wani shi ba za a ce ya rinka zuwa wannan wani irin goce irin kwallo ne da ba za a iya ba shi dama a shekara yanzu ba irin kwallo ce a ba hutu akwai zalunci ne da rena shari'a wallahi haka kuma wasu ƴaƴan iyayen suke wasa rere da ƴaƴan su ba sa kula da hakkin ƴaƴan su ba sa kula da hakkin shari'a kuma yanzu wani yare idan an ji labarin ta je tana bibiyan maza kuma sai a zo a ce ta ce in an ji wannan yarinya tana bibiyan abokanansa ko ta fita tana shakiyanci sai kuma a zo a zage ta a ce wai ta yi abin kunya ai babu abin kunya sama da abin da iyayenta suna suke masa suna da gaskiya mai ainihin an zalunce ta kuma ba daidai a kan kuma ita bakanta musu ko dai injin nan ya dawo ko kuma ya ciro miki kuɗin jirgi ku tafi ko kuma iyaye ke sa haɗa miki kuɗin jirgi ki tafi ki je ki tarar da shi ba kwallo yake buga ba zuwa su yake zuwa ba ki je kwatar shi a wallahi wannan zalunci kuma Allah ya kiyaye shi yanzu haka yana da matar kawai zai zauna a can ba mata kuma ya taɓa yin haka ya zauna Allahu alam ne yake yasa kin ga kire wa kin kin zama bai same ki ba ki tashi ki miƙe ki kai wa ki takarda in ba ka ki tukka shi ko ki ƙara alƙali ki kira shi a waya a gaya mai ko ka dawo ko alƙali da ba ta takarda a nan gudun ba ma kin saurari iyayen ba samu wani kawun ki kawai goyon bayan ki kawai ku tafi da shi ko wani wa iyayen ki haka ɗan rigima mai goyon bayan shi kashe kawai kar ki ci gaba da zama a cikin wannan wallahi ce me yasa na bada wannan fatawar saboda kundin mu ba ta fatawa ta yi wannan abun a kan fada da yake gina ta ce mace mai kunya ta ta ce ta gaji yana daidai bane wannan zalunci ce da aka mun shi ne fatawar da zamu mu ɗauke da shawarar da zamu mu ɗauke ko muna fatan iyaye da suke irin wannan su daina ko yanzu haka kawai kuma nan kuce so kwanaki na kamanta ne ko na mun karanta wasu fata ko ana ne ko a wani karatu ne mutumin da ya auri yarinya ba iyaye suka aura wanda yarinya jama'a ku duba halin fa halin hausa fulani abin da muke da rashin kirki haka kowai saboda muke yana da ya yana neman kai da ita kawai eh shekara biyar ita ma ya aka aura wa yarinya ko ba ta wata ba ga san ba shekara biyar suna waya ya ki zuwa wai kuma wai wai wai iya wai ai hakuri ai hakuri wani wani ai da ko ta aya ce ka samu da ta fara muku wannan ba da hakuri na haka da wani hadisi wa ya faɗi wannan a ɗaura wa mace aure na farko ba taɓa ganin mijin ba kuka ɗaura mata aure na biyu kuma saboda abin ya rena ku ya rena yar ya ma zo an barci ma bai zo shekara biyar ya zo ba cancinin da ba ta wadda ta haɗa kayan da zaburar a kayi su yanka auren su kashe shi murus da zai ce aurenta ba kyau irin wannan zalunci ne wallahi kuma yana nan fa suna waya wani ne magana ma sai sai sai sai sai sai a tsoron yaro ke da kuma su kunna ba inda za ki ba ran zo bayan su kuma zan zo ba wannan ya sa kuke sa ake zagin addinin musulunci ake zagin mu ana cewa mun ajiye 'ya'yan mutane muna muna muna musu ba daidai ba bai da kyau wannan Allah ya saka da kai wannan take cewa wai a da malam yake mata gaskiya suna karɓa alhamdulillah to yake turo sadaka ke sai idan Allah malam ya saka mai gidanta da a shagon shi ne ko ne kuma kwastam sun kwace mishi wasu kayan gashi shi yaran yaran su abubuwa kala kala ne kuma wata aji a su to muna fatan muna fatan dukkan mu idan mun yi addu'a Allah ya karba Eh, dukkan mu idan mun addu'o'i Allah ya karba mana Allah ya ba mu dacewa ah, mai gidanki da Allah ya zarge shi da gobara da kuma Allah ya zarge shi da asarar kaya da hukuma ta karfe Allah a wani ke biyar masa da kai Allah ya biyar masa yaron su da yaron sa kuma Allah ya ci dan su rahama muna fatan Allah ya sa mutu albishir ya ke gani wani lokaci cewa an samu warwara kai muna miki ma albishir in Allah ya so ya san Allah ya zuke da mace shi a cikin wani ne da ba rayuwa tana iya zuwa jarrabawa yau ka kwana a garin gobe ka kwana a ƙasa haka rayuwa shi da Allah mana kwana Allah ya fata da alkhairi wani suke cewa dan Allah da malam da masu rayu ta ta ta'ada su ta ta'ada tana so mijinta ne da ita ta ce cikin ta yanzu ya raba su da su kuma suna cikin wani hali ba ta kasa samun kwanciyar hankali ita da su manya sun shiga magana ya ta haɓura. To, Allah ya biyar da ita idan kowa ta ne sannan kuma ai kaga injiniya wata mutum ya fito ne ba ba a san irin azabar da ta mata, ya ta koyo ba a san halin ta ba yawanci mata suka yi tambaya ba sa faɗan laifin su da kuskuren da suka yi amma ne tun da addu'a ta roƙa ya kamata ya mata addu'a Allah ne ya warware masa halin da suka ciki Allah kuma ya baki na fita Allah ya dawo da hankali ne da suke ki in ba shi bane ba kuma Allah ba ki wani yin ba shi ba wanda ya fi alheri wallahu a'lam Allah ta kada kiran da ke cewa wai kuma da mana ya koya musu alwala a aikace dan Allah ya nuna musu yadda ake taimama a aikace to ita taimama ba wahala abinda ake taimama hannunka mutum za ka daga haka sai ka shafa ƙasa shi da abba ba su doya in ka shafa ƙasa haka sai ka karkaɗe ana karkaɗewa saboda ka ɗebo ƙura ko tsakuwa ko kuma ka kuli ka shafa ƙasa sai ka karkade ko ka hure sai ka shafa hannu zuwa wuyan hannu haka sai kuma ka shafa fuska iya fuska a tashi idan mutum ya shafa haka daga nan ya tafi je sun ayi mutu ka shafa ƙasa ka karkade ka shafa hannu zuwa wuyan hannu sai ka shafe iya fuska sai ka je haka ake kewa ba ta sunna Allah ya ji Allah ya saka da alheri wannan take cewa su bi ne a wajen su ita ce karama ita uwar gidan garin su da mijin wai to da abin da ya tashi kamar biki sai ya ɗau masu shi amma idan abu na daji ne sai a haɗa ta ita da ita shi ne ta ce ya halatta ba idan an ce su bi na zarar ta ce ba za ta batun da ita dole sai na daji ake zuwa da ita to da farko dai abin da mai gidan ke bai kyauta ba wato wasu mazajen da suna yi wasu abubuwa ba su san cewa matan suna iya gane abin da suke ba kuma kan ga rashin kyauta ne na zahiri in abu a ne gero dan biki dan za a ga yan uwa za a yi farin ciki ita ba za a yi ita eh, wasu ɗin dangin da ke rai na wasu ɗin dangin da ke ita a ita wannan ta zama dangin ta a ita zama yan uwa sun ne aure ta ya yi mutuwa sai a kwashe ta ita ta ba ta da aiki da zuwa ta ah, ki nuna masa wata rana ki nuna masa ba za ki je ba saboda dalili ka zai ya gane kuskurensa amma idan ya dawo sai ki je ki gare ko kuma kar ki ce ba za ki je ba ki ce a ku je in kun dawo zan ci ku je idan kun dawo zan ci tare za mu tafi ki ce shi ya aka yi lokacin da za a yi bikin su binta ko ka ce mutum tare ba ai sai kin gwamnati tafi ya aka yi lokacin da babuwa ne ya aure ba ka tabbata da duniya me yasa sai ya warke amsa ya gane kuskurensa amma abin da ya fi ki bi shi ku je ku yi gaisuwa ku ji abiya ki je ba masa halar da ki shi amma a nuna masa kuskurenta wannan shi guda ce amma da za ki fantare ki nuna ba za ki je ba sai sun dawo jaji ba wai ki zuwa ba don ba za mu ba ki umarni ko shawara ki ki zuwa jajen abin da ya faru na fitina ko hadari ko asala ba ba ki laifi saboda ki nuna masa laifinsa ki nuna masa kuskurensa wallahu a'lam Allah ta kada. Sharona ta ce cewa tana zaune a Saudiya tana aiki ta gidan da take aiki suna jin Hausa ta ce tana da alaka da cuta, akwai wata a gidan da ta samu matsala balarabiya kenan sai suke tambaye ta akwai inda ake addu'a a Najeriya sai ta ce eh akwai inda ake addu'a sai suke ba ta kuɗi a matsayin ta turo a yi addu'a to ta ce tana turo tana sai suke karɓar kuɗin ne tana turowa to amma ba duka ba duka ne suke in ta turo din wani sai ta raba wasu ta bayar wasu ta ba wasu mabukata shi ne suke tambaya hakan rarrabe ko haram ba fi idan ta tura su ta ba wa mabukatan su ce ku yi addu'a akwai mara lafiya ko akwai mai bukata ya addu'a duk wanda ba ta ba shi ce ga abin nan ya addu'a ba mu laifi in haka kawai zai ta ce su yi addu'a tunda kuɗi ne suka bayar na a yi addu'a kuma ita ma ta ce ta ɗan taɓa kaɗan ce addu'a ba sai laifi tunda kuɗi ne ta addu'a an ce ya yi wa ita wata ta rayu Allah ta kada rayu wannan ta ce dan Allah malam yanzu kunni akan maza masu aure na dan dan ta ce yanzu haka mijinta wanda ya fice da ita ma wajen mata uku duk ya aure su ya take su kuma ta ce kallon mahaifinsa ne suke nemo masa aura kuma ya in sun rabu sai je ta zagin matan da ke ai za su da kirki ya musu ƙazafi ya ce za kaza ya iya ci ƙazafi a kansu idan ya tabbata hakan yake yi ba za ta saki ne yasa kika rubutu ta kanda ba to lalle wannan miji da kyauta zai iya yi wa guda uku duk da ya mai ci abu. Allah yana iya jarraba sa zai iya yi kuma auren ɗanɗanon da yake yi kuma yake masu sarki kin sani to kuma tun da auren kankanin yake ya aka kika wani kin jiya su ke mace ne ke ce da wata uku to wata gina sai daga baki ta sani Allah shi ne shaida muna yin wa'azi da kan wanda muna koko da karwa da mun shafa da wani lokaci ɗabi'ar mutane idan sun zo aure kala kala ne musamman wanda yake da aure wani yana yin aure ne don yana da bukatar ya auren wannan bukatar kuma ba su yayi bayani ta ba duniya ta ce wannan kazar a nan ne a wani wani yana yin aure ne saboda a garin su duk irinsa irinsa ta aure ko da ko bai cancanci auren ba zai yi ne tun da a garin su ana yi wannan kaga aure ne zai yi shi ba dan Allah ba saboda kawai ana yi ne akwai mai yin aure saboda kuce haushi wasu suna aure saboda kuce haushi a yi ta mun rashin mutunci wallahi ki na wanda kawai sai dai ki ji kishi a gadon bayan bayan wata biyu wata uku a shi wani abu da yake ba su bai ji daɗi ba ke zuciya wuce akwai masu auren kece ne wani ne ya tsara aure ya rena shi ya ce ni za ki aure su ma za mu yi aure akwai masu yin aure saboda abokanai sun sun ce shi banza ne mata ɗaya kai yanzu in ka isa su tsara mana ni za a gina wa hakan to a saurare ni to haka kawai wannan wannan abin da ake masa shi zai ta yi aure akwai masu yin aure don mugunta kawai zan yi aure ne don azabtar da su ya yi ta ganawa abokiyar zaman adama? wanda duk haramun da irin wannan nau'ukan aure saboda ba aure ya zargi ne aka yi su don Allah akwai kuma masu yin aure inda wanda ya wata gidajen yana da kuɗi a hannunsa da ya ga budurwa ya sha'awar ta kurce ce wallahi tijin da zai ya shigo da ita gidansa zai kashe duk abin da zai kashe ya aure ta ya gama biyan bukata ya sallame suna nan barkashi irin wannan ma na yanzu saboda fata wa matan lokaci ne kuma da lalata musu budurcinsu da kuma ainihin wato ajiye su zaman zawarci a dole dole sannan kuma da biyan mutane ƙwarai mani. ne ba ɗabi'a ce mai ba ko ba za ka so a yi wa yanka a wannan halin na kala ta da alheri wannan take cewa mijinta ya ƙara aure to wai tun da ya ƙara auren idan ya zo gidan ta sai ce sha'awar ta ɗauki ko ta shi kai sai ya ce wai jikinsa zafi kuma turaren sai turaren da kanta sai ya ce duk baya kuma ta ce shi ya siya waɗannan turaren ko girki ta yi ko ranar girkin ta ke tafi gidan ɗaya sai ƙarfi sha ɗaya ke da ita ko ranar girkin ta da wuri yake tafiya bayan isha biyar ba gidan su ne ta nemi shawara. wannan gaskiya akwai fitina a cikin wannan al'amari Allah so a sanannen abu ne ba koyi gare kuma yadda al'amuran suka lalace a yau na ziyarce-ziyarce da tsafe-tsafe da sammu-sammu na yau a gidajen aure a kasuwanni a ofisoshin gwamnati a makarantu da tsakanin zuciya harkar tsafi da ilimi da son ba ya dole muna magana ne a kan gida da na tabbas masu tsare-tsaren aure ya kamata su yi a hankali za ka iya zuwa ka zai tsara aure su zama soyayya da wanda ta aure amma mushirka ta aure ko ɗan bida a kan ta aure su taho da makaman da misali da suke matan ma kala kala ne akwai wanda idan ka aure ta ita tana neman haɗin kai ne da abokiyar zaman ta mata fita ta tana ma neman saka maka farin ciki ta hanyar ta nuna maka tana biyayya wa gidanta tana ɗaukar 'ya'yan uwar gidanta tana ƙaunar su tana maka wannan ta haɗa kai da uwar gidanka ko da sauran matan ta don samu tsaye a wannan ba irin waɗannan mata a cikin gina musu Allah musu albarka wasu kuma daga cikin matan suna zuwa ne da biyar in an yi mutunci a mutunci in ba a yi mutunci ba a kan shi mutunci akwai su to waɗannan masu wawa wata gari ba ke da za a auro ki ta bai kamata ki ce an yi rashin mutunci a gashi mutunci ta an yi rashin mutunci da ake mutunci ki canza gidan ki da kira akwai matan da suke shigowa aure idan an aure su da niyyar sai sun mallake mijin da ya aure su ba za su kori wancan ba amma a gidan zai zama irrelevant in ba turi, bai da wani amfani ha ta zama ita take jiya komai kuma nan galiban da yawa ra'ayi ne na mata hatta masu addini masu wanda Allah ya zabe a ciki za ga su burin su kawai zama miji yana hannunsu ne sai abin da ce a cikin mata uku a cikin mata hudu ya zama ita ce kawai za ta faɗi abin da ta ga dama abin da take so shi miji zai hatta kai ga wani lokacin ana buƙatar wani abu sai dai a je a yi mata magana ita za ta yi magana kuma ke mai magana dole ke to akwai masu shigowa a gidan aure da wannan niyyar shi ma na haram ne akwai kuma masu shigowa aure in an aure su da niyyar sai sun kori matar gidan kawai ita burinta ta shigo to lalle sai ta fita ta ciki ta zuba rashin adalci da shan tsoron Allah ki shigo ki kori matar da take ciki ki ko kin wannan mace wace irin fasikar matar ce wannan ke mara tsoron Allah ki tarar da mace ta auri mijinta shekara ashirin shekara sha biyar shekara bakwai shekara takwas shekara uku shekara 4 shekara biyu shekara guda cin suna tare aka auro ki ce wai kin shigo da niyyar sai kin kore ta kin fitar da ita akan yayan ta kuma ki zo ki zauna kan kujeru wani irin mulki zaki a wannan gida to akwai mata mace akwai kuma masu shigowa da da bukanci da tsafi na bala'i a ya wannan mai sauƙi ne bala'i wallahi idan ana biya maka bala'in da mata suke yi bala'i bala'in da mata suke yi na sirince sirince da tsafa zafi na akan kishi kishiya wa kishiya ko wa uwar miji ko uwar miji ko yan uwar miji hankalinka da zai ɗauka ba. Yasa kullum muke faɗa ku kai matan ku su yi karatun addinin musulunci kullum muke faɗa in za ku aure mata ku rinka auren masu addini da aƙida duk wanda ya aure yar gargajiya ko mushirika ko yar bid'a ko mai tsafa tsafe wallahi tallahi za ta yi maka azabar da hankali ka yi da yanzu wannan ai ba su yi dogon karatu ba daga yin aure mijinta ya guje ta in ta sa turare ya ji wani kai ka san samun baya cin abincinta kai ta san san mu baya iya kwanciya da ita kai ta san san mu bari gaya maka samfur samfur na sanmu da mata suke wa ƴan uwansu kishiyoyi mala wallahi malam idan abin ya da yadda ya kai wato fasidar mace mara kirki kishiya mara tsoron Allah akwai yadda suke zuwa su je a yi magani lokacin ba za ta zagi kishiya ba ba za su yi fada ba amma duk da mijin ya shiga ɗakin abokin zamanta Wannan shi ba namiji ba ku ji da kyau marasa tsoron Allah za ku mutu mata masu wannan tafiya akwai lahira duniya ba gidan goma ba ne duniya ba gidan har abada ba ne kiyama ne khalidi ne fi har abada wallahi malam sai namiji ya aure idan yana ɗakin wacce ita mai tsiyar kamar doki yake amma in ya dawo ɗakin abokiyar zama ko dai a sa masa bacci ko a sa masa kasala ko ya shigo da bacin rai damar namiji yana so yau mace rashin kirki yana shigowa gida zai fara zagi aikin banza ya aka ajiye wannan abu na rubuta da Allah zai ci mutunci ki wallahi ba zai ya zabje wani ma yaro da bayi tukuna to mana ya dawo da bala'i sai ka ga mata ta lankwame kamar maki ta koma gidi ta ba harka to maza suna da makirci da yawa da suke ke cewa wa samun yana da wannan mummunan hali ko yana da wannan ɗabi'ar shi na cikin gari shi a shimfiɗa har da zai yi ba to akwai wanda ake sa masa fada akwai wanda kuma idan ya je yana zuwa gida kawai sai jini ya zama matar ba za a yi jini akwai kirsan da aka kawo wannan shi kuma duk da ya zo kusa da ita ta ci kwalliya ta ado sai ji tana warin kinkisu sai da ina kinkisu a gidan nan akwai matar da ta shekara ashirin ba ta iya haɗuwa da mijinta a shimfiɗa bai isa ba yanzu kai mana idan son mu yayi yawa ba wala akwai wanda ake hana su ma bacci a gidansu bai isa ya bacci a gidan kishiya ya isa duka wannan kuma a cikin gidajen musulmi ake aikata mana kuma ka ɗauki wannan mata ba ku da ba da ita ake hajji wai tana kan da amma labbaika wai ne wannan hali da ka wannan baiwar Allah wani topic ne da za mu samu dama wajen za mu magana a kansa sihirce sihirce da sammance sammance da ake a cikin gidajen musulmi a yau da hanyoyin warware su da ka baiwar Allah kin shiga ibtila'i kin shiga jarrabawa lalle an tsafe ki an tsafe mijinki ki je ki nemi maganin karya ciki kawai ba bacci yawa idan aka kano kuke ku nemi injiniya ya zan haɗa da ku a ba ku shawarwari da magunguna ku je ku ci da Allah ya wakar Allah ya yi na Allah ya saka da alkhairi wannan doguwar tambaya ta rubuto to amma dai take magana rashin kulawa da nuna wariya tsakanin kishiyoyi tsakanin ta da gidanta dai ita yarinyar ta ba a sai mata kaya amma yaran kishiyarta ana sai musu kai ta bayani a ɗau kishiyarta ta sai ta umra ya nuna ƙarar dai wasu yake so in kai magana sai mata barazanar saki da hankali ka so a ƙarshe dai ta ba shi shawara ta ce ko dai ya canza halinsa ko kuma ta tafi gidan iyayen da dama iyayen ta ne wai ke ɗaukan kusan nauyin ta duka shi baya ɗauka to shi ne kuke neman shawarar malami ai shawara wannan abun nan da ta shi ne tun da wannan bayanai biyu ta faɗa haka yake mata baya kula da ita da abu na larurar aure baya yanke mai amfani da kawai ki gaya wa sultan da ke koma gidan iyayen ki ya'ya kuma Allah ya taimaki a shi cikin idan kuma ba haka ba in za ki iya haƙuri ki ba da lokaci mai aikinsa to sai kuma ki je ki nemi haƙuri ki ta haƙuri ki ta addu'a ki ta cin wulakanci har zuwa ƙarshe kuma ko ki mutu haka ko ya mutu haka ko kuma Allah ya ba ku sauki gaba ɗaya. amma in kin ce za ki ga sha'awar da to ba ki sa ba Allah ba wallahi wa nan kuna saka da ku wannan take cewa I have been married for 15 years My husband has three wives. Five months ago, we traveled to Niger Republic telling us it was for business. However, it was a lie. He went there to get married. He got married without telling us and stayed in Nigeria for three months. After much prayer, he finally returned, but he has only he has only been back for two months. Now he's planning to, to go back to celebrate Eid with his first wife. I told him he should spend three months with each of us, but he disagrees. ita wannan mata abinda suke cewa shi ne su su uku ne a gidansu da aure mai gidansu ya ce musu zai tafi Nijar kasuwanci ya samu zai je Nijar amma fatake suke ƙarya yi daga baya suka gano cewa ƙarya yake yi kasuwancin aure ya ce, shi ne ne ne zai sun ya ya samu ko ta buzuwa ne ko wata bazabarniya ko wata ba'adariya a sa ne da akwai zabarmawa akwai adarawa amma da suna nan kusa da ni zan faru suwa na bujiyoyin ma adarawa ne ko zabarmawa eh. amma dai duka mutane ne ko buzuwa da haka ya je ya yi aure a Nijar sai da ya zauna wata uku bayan sun karanta a cewa sai da rigar na ya dawo yana dawowa wasu da biyu ya haɗu da kasa, zai daga komawa kuna gane bayanin ya yi wata uku a can ya yi amarya ya yi wata uku yanzu kuma ya zo ya yi wata biyu zai ke ta rike da ta suka da ba inda ba da ya dalili suka ce wallahi kowa sai ya mata wata tauri tun da ya yi wa wacce wata uku to hajiya dubu ma ya mata wata uku hajiya kanda ma ya mata wata nawa wata uku ita kowace wacce amarya ta yi kudin zaman wata shida tun da ka san me ta bi ta wani wato kaga wata ta da rai da kaga wata za ta zo iya su kwanakin da ya su kwanakin mutumin ka ya ce da zai zauna sun ce su ya tafi to shi ne suka turo wani takarda suna neman shawara ya za to na farko dai saboda yan uwan masu saurare yawwa to ba wai ba wai ba wai ba wai dogon bayani za mu ba na farko dai a kuma za ku rinka karɓar yancin da Allah ya ba ku da amfani da shi mutum ne su da mata uku me zai koyi don zai kara mata ta buɗe buɗe matarsa tsoron su take ji me za su ma duk da cewa ba za mu shiga cikin sha'anin gidan su ba mu san su ba ko ba su wani wata gidan tsoron da su yake wani zai ce yayi eh, tsoron sa ke bi <laughs> to ya kamata dai ya sanar da su in dai ba wasu fitina ne zai faru ba sannan kuna daidai da kuka ce zauna kowa sai ya mata wata to amma yanzu ya ki yana ɗauke amarya ya yi wata biyu zai daɗa komawa a nishar ke. Ko dai ku haɗa da kanku ku bi shi tare ku tafi. Ko ɗaya ta bi shi ku tafi. Ko kuma ku hana shi tafiya sai ya gama kwanakin ko watanni idan ku ba za ku iya mutum ku zuba musu da ku gane shi ya addu'a Allah ya shi lafiya da damu da shi lafiya. Hakkin kuma Allah ya yi mafaki. Kullum. kar ku yadda ku kashe auren ku saboda kishiya kar ki yadda ki kashe auren ki cikin zuciya don ya tafi kullum ina gaya wa mata kar ki yadda matar da suke kokarin shigo gidan ki ta fitar da keke a'a kar ki yadda matar da ta shigo ta biyo bayan ki kina ganin ke fishin da ke out ta kore ki ta fitar da ke da gidan ki kar ki yadda ba da ba ne dan haka tun da ya fi karfin ku ya zage ku zuba mai gidan zuciya mujiya kawai the garage. So you just be patient, allow him to go, but if it's possible, you just stop him from going to Mila. Except when he see the wants for each and every one of you. But if I can advise you, you can just be patient, pray for him, let him go and come back, inshallah. And pray Allah subhanahu wa ta'ala to make him to be a, a, a justice man, to be idle, inshallah. But, but don't allow to don't allow the the, the, the Amaria to take you out of your house. You are three, she is only one. How can you allow one uh, to, to, to, to get you out from your house? Thank you very much. Yeah. Allah ya saka da alkhairi cewa mace da take amfani da ado ina karya sigiri na ganin magariya din nan kuma ta gama kwanakin ba tana yi sosai al'ada ta zo mata kuma tana ganin da akwai an karanta ayoyin Qur'ani a ciki so za su ci gaba ne ko za su daina za su ci gaba addu'a ne a yi yanzu ko da mutum ma al'ada ai za ta iya ɗaga zuciya Allah ta shafa gurbin wannan da farko ta ta haka za ta ci gaba da ina Allah ya da alkhairi wannan take cewa sun bi ne a wajen mijinsu daga baya dai ya auro ɗayar ita ce ta farko tana da yaro tana da ciki sai ya aure ya karo wata to ita mai lokacin da take ya san da ta ciki sai ya sa ta zubar sau uku tana yin ciki sai ya ce ta zubar in ba haka bai za zai rabu da ita to shine kuma yanzu ya kara aure zai yi na uku shine take tambaya za ta ai wasu mazan ne kamar sun shiga makarantar zalunci sun kware da zalunci da rashin adalci to na farko dai ya zalunce ki ya shiga ki kuma ya cutar da ki to haihuwar ce baya so ba ta ke ya haihuwar baya so da ke ne baya son ku amsa shi ne ki daina masa biyayya ki zubar da cikin ki daina mai biyayya in ya ce a zubar da ce to kar ki zubar in ya ɗauke ki ya kai ki wajen likita a zuwa karki wanda a ce ya rubuta miki takarda ya sake ki duniya ta ji cewa ya sake ki saboda ya miki ciki kin ki zubar kuma ya sake ki karki masa da saboda son zuciya ne inda da aikuwa ne baya sa ina zai zo karan samun yau tunda lafiyar ki karam kuma yana da hali har ma aure zai kara kawai abin da wace ya kamata ta kenan duk namijin da yake a zalimin namiji ne yana sa mace ke ta zuwa ta ci shekar da ciki tana zubarwa kar ma ki gaya mai cikin kin ɗauka ku ta rayuwa da shi da ya ga ciki yana da cikin mai gida ko shi ne duk yadda za ki ke ɓoye masa kin ɗauki cikin ta ɓoye masa lokacin da cikin ya girma da zai bari da zai iya zubar da shi ba wani ya ce ma a zubar in ki ike masa da a da wa'ala wani da zai fahimta ta ce kuma ni ba na goyon bayan mace kurin namiji ya ya masa ciki kuma ya ce a zubar ya masa ciki ya ce a zubar wannan ba daidai ba ne ko ruwan bokiti ne yake zuba mutum ciki ne yake ta zubarwa ai akwai da ciya gana dari a rayuwar wanda duk baya son haihuwa ba sai je a fidiye shi ma duk namijin da baya son haihuwa ya je a masa fidiya kamar da ake danda ilan tauri cikin jana ya zaɓi takura a wasu take ta tuba da ciki Allah shi ne da mura Allah ya saka da alkhairi wanda take cewa mijinta ne ya ce da shi gida sun samu saɓani da shi to da na tafi sai tura mata text ya ce ya sake ta ciki daya to daga baya bayan kwana uku sai ta gane tana da ciki shi ta gaya masa sai ta cikin ba na su bane aka dai ɗanyi da gima to sai ta nemi ya mai da ita sai ranta ya ɓaci to sai ya ƙara ce mata ya ƙara yin wani saki na biyu kenan aka shiga tsakani aka shiga tsakani manya suka shiga to da da je aka yi tsakanin aka ce ai cikin yan biyu ne da ita kaga za ta shiga wahala sai ta ƙara bi a lallaɓa shi sai ran shi ya ƙara ɓaci sai ƙara cewa ya cike na uku ya ƙara yin saki kenan saki uku kenan a yadda ta faɗa to har aka haifi yaran shekara ɗaya da wajen wata biyu da yi ba daga baya ta kai shi kotu aka sace dinga ba ta dubu ɗari duk wata duk wata yana ba ta dubu ɗari to ya kawai yanzu sai sai ya turo abokin shi ya ce wai aikin ki ɗaya ya yi fatawa an ce saki ɗaya ita kuma gaskiya ba wani su suke da kuma ba saboda wulaƙancin da ya mata kan yaran nan bai kula da su bai zo ya duba su ba to amma dai shi ne kake neman shawara malam to Allah ya da ya ce Allah ya sauke Allah kai Allah kiyaye Allah kiyaye na farko dai a bayanin nasi ya fito gyara nake so ne wa mata hmm. duk matar da mijinta ya sake ta idan shi bai hankali ya gane a yaushe ake sakin mace ba haka kuri ilmu kada ya sake ta kar ta fita a gidan sai ta je an mata test ta tabbata tana cikin ruwa kar ta fita daga gida ana fahimta na Kuma mata duk macen da mijinta ya rubuta takarda ya suke ta kar ta fita daga gidan sai ta tabbatar da tana da ciki ko ba ta da ciki ta tabbatar masa a gaban gabansa wanda asali mun yi karatu mu faɗa cewa da yawan maza ba su ma san yaya ake yin saki ba kuma da yawan maza suna sake mata ba a lokaci da ya dace su sake mata ba wani lokaci ne ake cikin mace sai an tabbatar mace tana da tsarki tsarkin da ba a sadu da ita ba ta yi al'ada cikin da tsaf ba komai ba ɗa ba shubuha sai a sake ta ko kuma tana da ciki an tabbatar tana da cikin ta wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu wata gaba tana da ciki an san tana ciki sai ta ke ta wanda wannan idan ta haihu ci ta da ka ba a cikin mace ba a san wani situation take ba bayan ka sadu da mace wata ila tana da shi sai ka zo ka cikin da ba a yi sai ka bari sai ta yi al'ada kafin ka dawo ɗakin sai ka ce ka fito yanzu kuskuren da aka yi a nan injiniya ita kanta mai wannan tambayar yi akwai kuskure a ciki a wani yanayi ya suke ta bayan ta yi al'ada ya kusance ce suke ta ko kuma kawai suna cikin saduwa ba al'ada ya suke ta to da ta tafi ai ba ta faɗi ta nawa watan ta nawa ba ta ce tana cikin bayan da kwana uku ko da kwana uku da kwana uku to tana da gaskiya tun da ai kaga da kwana uku mm. zai to ai ka gama da zai yi ba a ce ma in cikin kwana uku yanzu zai yi a gwada shi ma a rage da abin to tana da gaskiya alluyin dai wani shawara ne gare shi A na biyu mutum ya saki mace tana yadda ba ta gama kuma ya tsara mata to ka sake ta ai ma matar ka wani kai baka ce ba aure tsakanin yanzu ba za ba ka da daman ka tsara mata wani saki sai dai ka ce ka dawo da ita sannan kuma sai ka ce ka sake ta ina ba ta fahimta ya ce ya sake ta ai ba masu tsawon kawai a nan halfway ne kawai za ta jira akwai sauran nauyinsa a kanta tun da bata gama idda ba sai gabata ya ce kin gama idda sai ce ya dawo malaman da suka baki mace a suke ɗaya na gaskiya sun duk wannan sakin da ya tsara na banza ne ya tsara shi ne akan banza za ka saki saki kwaya ɗaya amma kina da dama kina da ikon ki ce da za ki koma ba ce ku ci kotu wajen alƙali amma fa ke mata su ke mata su kina da dama ki ce ba za ki auren ba ya ishe ki kin gaji amma sai su je wajen alƙali wannan shi ne abin da ya kamata ya fahimta kuma abin da ya kamata ya yi kuma tsakani da Allah wannan mijin mu'amalar ta da kyau in dai abin da wannan matar ta faɗa haka ne to mu'amalar ta bata da kyau kuma ya kamata iyaye su intervene su shiga ciki su nema ta ke nemi mataki da Allah wani yi. to shi ne aminci tunda ya kai shi ya gaya maka ya tuba a ciki ta ce ma ya tuba ko ka ce ya da ku ya wahala ya yi wani tunanin ko kuma ne mai cutar da ita yawa ya dawo ai na faɗa na ce ita matarsa ce amma tana da hakkin ce ba za ta koma ba amma fa sai a wajen alƙali amma kan da eh, ba ta ce in ta gama idan haihu ba a ɗaya da wata to ai kai ya kamata sai bayani eh, na yi bayani to haihu ƴaƴan ka sun yi shekara ɗaya da wata ta haihu ai da zai yi ciya da wani mun ci rayuwa an ce mai take ɗaya ma'ana mai goda suke ɗaya in da yawwa to alhamdulillah ke da da muke bayani ina admission eh, ina miki admission cikin kai ba kyauta ba kai ne ka aka wata kuma bayani na yi ba ta na shi ke da tun da ya sake ta kuma har ta haihu to kin gama idda shi ke nan yanzu da ya ce ya dawo da ke kira masu tsawon yawwa ai maganar da nace ya dawo da ke ke matarsa ce in dai a wannan tsarin ne to ke ba matarsa ba ce hmm. da haka ki zaman ki a gida sai an zo an tattauna ki kafa sharuɗan ki da dokokin ki da ka'idodin ki kin da ki koma ki koma idan ba za ki koma ba shi kenan bai da haƙƙi ko ba a je wurin alƙali ba mafi ce mai rike ba dole dama ni na ɗauka kafin ta gama idda ne ya dawo da ita tun da ku bayan kin gama idda ne da kika yi ya dawo da ki shi kenan alhamdulillah The orange, aurenki babu tsakanin ci wallahi ba Allah ta ka da alkhairi wannan with three children is distressed after discovering her husband secretly married another wife during the during the time she was dealing with miscarriage and sick children. Despite her sacrifice support, he dismisses her pain by insisting she must accept polygamy shows ingratitude and takes her unfairly. Keeping both wives in the same small apartment and even inviting the co-wife in her private room at night. When she finds, which she finds deeply disrespectful, even her feeling resentful and worried that staying in the marriage may harm her faith and well-being, so she is taking guidance from what she does. all number one Allah ita kuma cewa suke tashi ta wani mara daɗi da damuwa inda ta tafi ana da yake shi da yake kawo mata ok kana cikin wani yanayi mara daɗi ta yi bari tana da yaro mara lafiya ko yara marasa lafiya ta koma gidan wato gidanta ko gidan su ka ko to ai ya kara aure sai ya je aure ko mana tana cikin wannan yanayi bai duba halin da suke cikin jego a wannan na jinya bai je kara aure kuma bayan ya tsara auren sai take cewa yana zuwa mata da da sauran matansa ko da matansa ya kawo mata mata wato ya kawo mata ita ɗakinta wannan tambayar akwai gyara a ci. ko ni ba ta rubuta daidai ba ko ba ka karanta daidai yanzu tana can tana jinya a gidansu ya yi aure su da mutum da ya aure ai matar tana da ɗakin da sai eh, a ɗakin da ne ɗan ɗari ina zuwa kenan da ya yi auren a ɗakin a ɗakin ta ya yi mata aure ya eh, yi yake kawo turai to ya zai yi haka ta tafi gida tana jinyar yara ko ta tafi ƙasar su ne to bari mu yi tiritin yadda ta zo mara kawai ya tsara aure tana jinyar a ɗayanta idan a gidansa ne malam in a gidansa ne in a ɗakinsa ne ya ɗauko mata ya kawo da biyu shi amma idan a ɗakin ne to wannan bai kyauta ba abin da ya ba daidai ba ne sai dai daman ta ce ya yi ta ƙoƙari ya gamsar da ita ta yadda da ta yadda da a tsara mata aure ita ba ta yadda ba yanzu tana neman shawara me kamata ta yi ah, bai kamata ta kashe auren ba a yi masa nasiha tun da a turai ne wasu kila bai da ilimi bai je makaranta ba sai a yi masa nasiha a gaya masa abin da ya ba daidai ba ya yi kuskure irin wannan ya taɓa faruwa da ɗakin da na hafsa bin umar a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wata rana eh, riwaya ta zo cewa manzo Allah yake banta da wata baiwar sa a ɗakinta. kuma sai ke kuka ta nuna ba ta ji daɗi ba ta nuna da abuwa kuma annabi ba ta hakuri sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da ba ba shi wannan wanda ya wannan din ba kamar yadda mata suke faɗa cewa ai ai idan ka zai ka ɗauki matar kake banta da ita a ɗakin kishiyar ta ne da ba haka ba ya ba daidai ba ne kuskure so our advice is very short and precise Um, your husband made a mistake, sincerely so, and you also made a mistake. Why? You are not allowed Islamically to stop your husband from uh, marrying or polygamy. It's allowed Islamically. But I don't know, maybe the country that you are living is, is not allowed. Polygamy is not allowed and they are not supporting polygamy And what Islamic Kai is, is being supported with basis and prophetic traditions and countable prophetic traditions which allows polygamy in Islam. Well, the mistake, the part of it is that the husband is not allowed to to, to, to take his new wife to your private sleep room or living room it's not allowed. It's not allowed. It's anything, But you should explain to him, show him your anger, show him that he do something that is not good and he it and uh, he dislike it. It was one time reported that Nana Hafsa bint Umar anha, similar case happened to her. Peršli smo kanalu, bili smo se da znamo i usadala, uh, usually it's one of his uh, wife in her house and she shows her anger, her anger to Holy Prophet and he believes her. So, laughing and not supporting you to uh uh, uh, uh, uh, to allow the second wife to push you out from your house. No, come back to your house. Live in your house. Show him your anger. But allow him to marry another wife of you like to my Allah Ta'ala. If we exactly answer your question, you can rewrite it. But uh, I'd like to, you can express it better than the way you write it now, please. Thank you very much. What is what, what, yes, there's another point that you raise here, saying that when you uh, continue uh, living with him in the marriage, uh, it will affect your faith and well-being. You should be very sorry, and, uh, and you can maybe choose. If you think that if you think, uh, think that you cannot continue, you os uh, demais uh, disassociate yourself properly. It's rather than, yes, thank you so much. Now, kuna fata da alkhairi. Wannan take cewa menene hukuncin sana'ar make-up? Make-up shi ne sana'ar gyaran jiki. Sana'ar gyaran jiki da mata suke zuwa su ga yan A kokwaliya. Na farko dai haram ne miji ya rinka sana'ar make of ga mata haram ne me dalili saboda zai gansu me dalili saboda zai taba su me dalili saboda zai yi kalwa duka waɗannan abubuwan haramun ne da ayoyi da me yasa na faɗa haka akwai maza masu buɗe wurin make of namiji ya buɗe make of da gyaran jiki akwai maza masu kitsowa mata wasu mata marasa kishi marasa tsoron Allah kazaman mata marasa da marasa ne. su kai kansu namiji yana musu gyaran jiki ko in za ta je amarya ko na masu wace wani da ka make up namiji zai buɗe? ya yi wa mata haram ne amma yau ɗan wasa maza halin ne shi ma amma kare da tsare su in har namiji yana zuwa ana musu ne ko ban je sani ba ana yin su <laughs> amma dai a bincika a kano don kano su bin jiwa da yaki ba mamaki akwai inda yake wanda zai kawo Allah na tuba da zai zai zauna a masa mai kawo ka ila na ta yi ta har mu a ne har mu a make muke da mu ai eh, namiji ai da make up din sai yake zuwa dama amma mace ta yi wa ƴar uwarta make up halal ne amma kar ta da tsirin kita kenan halal ne sana'ar make up amma haramun ne ki da tsiraicin abokiyar ki ko abokiyar sana'a ki ko client ko idan babu ganin tsiraici wannan ya halatta kuma amma a ki nemi izinin mijinki ya halatta miki haka din wallahu a'lam Allah ta kare kiran take ce wannan yake cewa matarsa ce ta yi ta je gida wanka amma ta ki dawowa ita gidan su ya rufe da ta dawo da cewa ba ta dawo sai tambaye ta ko ta da saki take ta ce a'a ita wai ba ta da niyyar dawowa ya ce to akwai dai matsalolin da yake fuskanta na zaman aure yanzu tana gidan anti din to da abin da anti ta take so da abin da yarinya take so anti din ta take take mata to to shine da yace shi yanzu ya yanke hukuncin ba zai ƙara tsaya masa duk wani abu ko tura masa kuɗi ba shine yake tambaya hakan da ya yi daidai ne yana son musamman hukuncin da ya dauka to nan gaba kaga sai kai takasan nan wajen tura matar ka wanka ke da dan maza ana su sabani in tura mata ta da zai gidan wanka haihuwa ko karin tura wannan ba shi za mu yi bayani ba wani lokacin za a iya ce a tura wani lokacin za a iya ce a kara tura amma an zo gabar magana a kai za mu yi bayani wata ran insha Allah abu na biyu abin da matar ta yi ba daidai sai ko kuskure ta yi ko ba ta da yanci kamar yin da ba su da yancin su ke ta sana da mata ta koma gida bayan ta gama wankan ta musu karamci ta zo musu yansu ta zo a tayi wankan ta gama da kama da su mata ka gudan har yanzu ne sunanta matarka to ya za a yi wanda ya rike ta ya za a kuma ta rike ta wannan ba daidai ba ne ba zaman da suke a wajen ancin da tana shiga tana shiga ka kyauta da kai ci gaba da ba su kudin kashewa da abinci amma yanzu tun da sun riƙe yarsu sai ka ce da kuɗin abincinki da abincinki da shi a gidan kullum ba zai fi kai ba in an maka magana a ce da ni ba sakin ki ne ni ban kore ki ba kuma ba a gaya mun mene ne dan aka kuɗin abincinki da na karyawa ki da na karyawa ki da rana da na yana gidanki na ɗaki ki je ki ɗauka idan kai haka ba wani alƙalin da zai jiki da samu tun tunda ba inda aka ce dole su kai mata abinci gidan ubansu da gidan ubanta babu uzuri taki zaman da suke ba na shari'a ba zaman da suke ba na shari'a ba idan na ba da shawara duk da na san yawanci ko al'adar mu namiji bai biya kaiwa matarsa kotu ba idan kana son matar ka to ka samu wani alƙali mai tausayi zai kai masa bayani ka ce to siya maka da maka da maka amma fa idan ɓera yana da sata daddawa ma tana da wani an gane hausa ɓera ɓarawo ita kuma daddawa ma wani dan uwana mai wannan tambaya bai ko bayanin me ya musu ba duk yadda kai da aka yi matan nan wataƙila akwai taɓa nan da yake ba sani ba Allahu ala amma ba zan ce komai ba da bai faɗa ba ka je ka yi yaƙi ka dawo da mata Allah I na Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa we women sometimes insert substances substances into the vagina such as a mixture of clove and musk adolescent either for infection or other purposes. Is it necessary to wash the vagina whenever we want to perform ablution or prayer? ita wannan tana tambaya ne cewa a ɗabi'un mata da al'adun su yawanci musamman idan sun yi al'ada fiye sun gawa sukan hada turaren biski da sauran mayuka da suke ɗan shafawa suna sawa a cikin su shafa mai a cikin al'aurar idan sun yi al'ada ko kuma haka kawai suna shafawa ko turaren ka ko sauran neman magunguna suke tasowa da gajiyar kuma ne shin dole ne idan sun zo yin alwala su kenan ruwan ba dole ba it is not compulsory to to wash it it is not compulsory uh, so it's allowed you to continue your ablution and pray with it Allah now mai shakara kamar da ke cewa jahala tana so a haɗakar da iyaye akan ɗabi'ar da suka ɗauka ta yin ɗinki wanda mai za a tsaga rigar haka suna tafiya kafarsa a waje yanzu za ka gan mara ita da ƴaƴanta da sun yi wannan aiki iri ɗaya tana so na Allah malam ya ja hankali shi nau'in ɗinki design ɗinki da mata suke yi idan su ya su ne a tsakanin su ya halatta su ya su a tsakanin su suke wannan ba ne ya halatta amma aibun shi ne su fita wani yana gani amma a gidan biki ne su ya su ɗan uwansu wannan ba ne amma aibin shi ne kamar bai tambaya ba da mace ta yi tsiraici ta yanka zanenta ana ganin ta cinya jama ko da cinya ta da yadda budowa haka suna tafiya sun jera su ya ko wani harami da ya jus yawwa ya yi wannan bidiyo kulle azuwajika ubanatika wa nisa'il mu'minin yujinina alaihi na min jalabi biyu da Allah ya ci zalika adna an yu'raf bi ghayri ilmi kana za mu kura mai su yi kasa kasa da jilbab din su mayafin su saukar da shi kar ba ma su yanka shi ba yayi kar ya ja kasa yanzu muka yi bayanin sharuɗin hijabi don haka haram ne mai gida ya bar uwar gida da yayanta suna yi haram ne mata sai da yayanta su a titi suna wannan za a yi kuma ya Allah ya da alkai wannan take cewa tana tare da mijinta da yara hudu to yakin ta samu aiki ne mata komai kudin haya da ruwa da wuta kawai yake biya ko kudin makaranta bai rabi da rabi ake yi kudin abinci ma rabi da rabi ake yi idan sai magana sai ce wai wai ta yi kuma shi ya sanadin samun ta aiki dan uwansa ma wai ta faɗa masa magana ce dole dole dole sai shi ne kake tambaya in eh, ya kamata yi a taimaka da shawara da mun amsa irin wannan tambaya ɗazu cewa ba daidai ba ne a shari'a don mace tana aiki namiji ya ke ɗaukar nauyin ‘ya'yanta ko ita ko kuma cinta da shan ta ko da ku shi sama mata aiki ko shi mata hanyar aiki wannan ba daidai ba ne kuskure Allah ba Allah ya saka da alheri wannan ta ce cewa mijinta ne yake neman mata sannan suna tura wa suna tura wa ko hotunan maza ta yi magana ya ce shi ba zai daina ba shi ne take tambaya za ta ci gaba da zama da shi ko kuma za ta haƙura ba su ne ba su ne alami ya ce wala ya zai kuma zuwa zai zai wajen da fasiki fasiki ne neman mata mai yin batsa ya halatta ta zauna da shi da sharafin tana masa nasiha da sharaɗin tana tunanin gobe zai gyaru ta nema masa amma matuƙar ta yi ta yi ya gyara yaƙi to sai ta duba yanzu ake zaman addu'a da da nasiha har ya gyara ce amma in ta ce ba za ta zauna da shi ba ko alƙali ba zai mata tilas ba dan ba su ne Allah shirya da mu na Allah ya saka da alƙali wannan yake cewa wai shi mutum ne mai karfin sha'awa tun yana shekara sha shida yanzu har ya kai shekara ashirin da tara kuma bai yi aure ba to wai je ke ta istimna'i wai sau da gujewa haɗawa zina wai abin har ta taɓa lafiya ce. sau da iska ko gwamnati ya biya mai zai iya juya kudin ya wuya haramun ka aikata ka shiga uku shekara goma sha uku ne auren sabulu kenan mutum ya auri hannunsa na kiwuye da yana kashe namiji yana iya samun illa ko ya yi aure daga baya ya tuba ba zai haihu ba ya zubar da kwaikwayon haihuwa ga baki daya Allah ya yi maka maganinka guda ɗaya ka je kai aure ƙasar da ka bari Najeriya muna kyautata san dole da ya fita Najeriya ba ta ayi a ɗan samu ɗan dama dama tun da mu dai yanzu kan muna da kowa sosai amma dai in ɗan ka fita ka ɗan samu dama dama ko ba ka bane to sai kai aure a can ko ka sa a sama maka wata yar ƙauye a nan mai sauƙin sha'ani mai karancin sadaki a tura maka ita ba da wata fata wadda zan baka sama da wannan kawai tsare ka aure na malam Allah ya fata da alkai wannan take cewa menene hukuncin wanda ya sa matar shi sallah lokacin da take al'ada wai ya ce mata ba inda aka ci a Qur'ani kada mace ta yi sallah idan tana al'ada irin kafiran mutanen ne yan alqur'ani masu da'awar Qur'ani kadai bai halatta ta yi masa da'a ba kuma idan ta yi sallah tana cin al'ada mm, namijin dare ya zo ya sadu da ita a mafarki wani lokacin wa idan ta tashi wai mutum zai iya fitar da maziyi idan namijin daren ya zo ko mani ko dole sai mani shi na farko dai ana iya samun aljinnul ashik kenan kamar yadda malaman iya suke faɗa suka rubuta a littafansu aljani ya auri mace rinka zuwa yana saduwa da ita kamar yadda namiji yake saduwa da mace ya biya bukatarsa kuma har ma takan iya fitar da mani ko mazuyi to abinda malamai suka ce duk lokacin da mace ko a mafarki ma ta yi ta fitar da mani ga akwai wanka to wasu ma aljanin a zahiri suke zuwa musu sai alakar da su amma ba za su iya magana ba naka in kin ga mani ya fito wanka ya kama ki amma in kin duba ba mani kika gani ba to ba wanka bane wani mai a wani mazi babu wanka a kanki sai ke tsarki kawai ba za ki wanka ba wallahu alam nam take cewa mijinta ne yake shan giya kuma baya sallah ta take tambaya ya halatta ta ci gaba da zama da shi yaransa daya shi ma fasiki ne da shi shi ma fasiki ne mm, ya halatta zama da fasiki ba sai dai in za a yi masa wa'azi ko a masa nasiha ko akwai wata maslaha da za a sammanta zai gyaru nan gaba na'am wurin take cewa tana neman shawara mijinta ba abin da ya rage ta da shi bangaren ce da sha da sutura to amma matsalar ta ce tun da ta haihu sai wulakanci kala-kala ta ce kuma tana tsafta ba abin da ba ta yi sai yanzu ya koma kula-kulan mata har da ƙawayenta idan ta tambaye shi ko ta yi magana sai ya ce ɗin shi ne take tambaya malam dan Allah ya ja hankalin maza masu irin wannan saboda ta ce suna da yawa bai eh gaskiyarta wannan kan kai ma shaida ne ni dai ban sani ba yau muna zama na 69 a zaman fato nan babu wata rana ɗaya da muka zo muka zauna da sunan fatawa ba a rubuto mana tambaya akan maza masu neman mata ba akwai babu ita kullum ne to ba ma wannan ba da yawa yawan malamai na addini masu ba da fatawa wanda suke iya ɗaukan waya ana musu fatawa za su gaya maka wannan in dai har suna iya sauraron mace ta kira su ta ba su fatawa wallahi mutane suna yawan neman mata wannan bala'i annoba ce ɓoyayyar annoba da ba a santa ba a fili ta neman mata maza suna neman mata na'am wani zai ce ai matan masu suna neman maza eh ana samun mata masu neman maza amma na mazan ya fi yawa a bisa istikrar da abin da wani a tatabbo bibiya so muna musu nasiha Allah ya ba su ikon gyarawa Allah kuma ya ba su ikon tuba kuma Allah ya ba su ikon riko da addini su koma ga Allah Na lura idan mace ta yi sai ka abin ya fi faruwa wallahi wato abin da yake faruwa injiniya shine wasu mutane da zaran mace ta haihu su kawai suna ganin bukatar su ta tsari a kanta hmm. sai su tsane ta sai su kyamace ta sai su guje ta amma kar su manta kuma waye ya sa ta haihu waye mai da ita wannan yanayin shi ne sannan kuma kuskure ne rashin ganewa ne ba kowace mace ce wai haihuwa yake mata tasiri ba ba kowace ba da ana gyara wallahi suna kokari wallahi malam duk wanda ya zargi mace akan wai ta haihu ta je ta dawo ba ta yi wani abu ba wannan da birni da ƙauye ta inda mace take a duniya kawai sun riga sun sani idan sun haihu uwarta ne ma za ta rinka nemo mata maganin gyara suna gyara kuma gyaran yana yi haka suke faɗa suke gyara hatta wankan jegon nan da kake gani yana da tasiri akan wannan ruwan zafin da suke komawa suke normal normal suke komawa kaɗan ne daga cikinsu suke ɗan canjawa kaɗan kuma alhamdulillah ma aka samu abinci mai kyau da kwanciyar hankali subhanallah kamar ma bata haihu ba da haka kuna zaluntar matanku kuna cutar da su wai don saboda sun haihu kuna guje musu yawwa kuma kuma magana ta Allah shine ya kamata a yaba wa mata duniyar mata duk inda mace take ta riga ta sani kawai in dai ta haihu kawai za ta yi gyara da wahala ma wasu iyayen za ka ga in an je haihuwa su ki su bas su ta dawo gyaran ne ba su gama ba amma ba za a gaya maka ba kai ake taimakawa Allah ya sa su gane na Allah ya sa ka alkiran take cewa dan Allah tana so malam ya jan hankali akan mijinsu akan hakkin da yake kansu ta ce ma'abocin kallon wa'azin malam ne da tiktok ta ce su bi ne matan shi yana aiki duk juma'a yake dawowa sai ya musu kwana ɗaya sai ya koma ran lahadi sai ya samu ya gina gida a inda yake sana'ar tashi sai suka ce ya ɗau ɗaya ya kai ta can sai wai yan uwanshi suka mahaifiyarsa mahaifiyarsa suka ce ta zaga shi wai sai ya ƙara aure ya bar amarya a can yake mata kwana biyar sun ce gaskiya su ba su yadda ba to to dai haka ya ce wai ba zai canza ba shi haka zai yi ba yadda za su yi da shi shi ne suka ce don Allah a ja hankali wannan adalci ne sun ce ya kama wata mahaya a can at least kaga zai kwana hudu a can ko biyar nan ya dawo ɗaya sai ya mata kwana biyar ce wai ba zai yi ba abubuwa sun masa yawa kuma aka ce wai suka ce ya sai mata mota kwashe suka ji labarin ya sai mata mota Allah wa ware ko haka ta wato ina a ga ba maganar to Allah na farko muna masa addu'a tunda yana jin wa'azi yana sauraron karatu Allah ba shi kun gyara wannan kuskure na farko mijinku ya yi kuskure menene wajen kuskuren matan da suka yi haƙuri da kai shekara da shekaru kana aiki a wata ma'aikata a sati kake zuwa musu musu kwana biyu kwana ɗaya nan kwana ɗaya nan ko kwana biyu nan kwana biyu nan kwana ɗaya ka koma su ta zaman jiran ka sati guda suka haƙura a haka Allah ya maka rufin asiri ta dalilin tarayyar da kuke yi da su maimakon ka faranta musu ka ɗauki ɗaya ka kai ta ko ka sa su rinka canji ka kai ɗaya ta wata ɗaya wata biyu ko ta kam ɗaya ta dawo ta zauna da yara wacce ka kai ta za ka iya yi ba ka yi ba sai aka baka shawara ka je ka ƙara aure ko da kuma mahaifiyarka yakan ta baka shawara ka ƙara auren ita kuma mahaifiyarka ya kamata a ce da ta duba maka hakki sai ka ce to inna yanzu wannan da na ajiye su su ma kuma mata ne kuma suna da hakki. suka sayar min da hakkin suka haƙura yanzu na samu rufin asiri shi yanzu zubar da su in je ɗauko ta in kawo ta dukkan su matan na uku suna da equal rights wannan hatsari ne wannan auren saboda sun ce ba su yadda ba idan mutum yana da mata guda uku ko yana da mata guda biyu to suna da equal right mai equal right wato kowa tana da haƙƙi iri ɗaya da na uwa idan kai kwana uku a can sai kai kwana uku a nan in kai kwana hudu a nan sai kai kwana hudu a nan in kai sati daya nan sai kai sati daya nan da ka sati guda da kake yi a inda kake aiki yalla bari a wannan yanayi matukar ba matan nan naka ne suka janye ba to dole fa sai ka zo ka yi mata sati ɗaya sati ɗaya sati biyu sannan ka koma kamar dai irin mutumin ka na ɗazu da yake da mata uku ya tafi waccar ƙasar ya je ƙara amarya zai daɗa komawa kuma bai mm. eh, na'am akan ce mata su yi haƙuri saboda mijinsu yana aiki a wani gari eh in sun yi haƙuri sun sariya sun yarda ko kuma kafin ya aure ki ya gaya miki cewa ni fa ba mazauni ba ne zan rinka zuwa miki ne sau ɗaya a sati suka yarda amma yanzu matsalar wannan auren ai daga baya ka yi shi ba su yarda suka sarya maka dakin ba dole ka yi musu to ya za a yi ya ce ba zai yi ba ya ce ba zai canja ba shi kenan sai ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku zuba masa ido ku yi masa addu'a Allah sa ya ritaya lafiya in ya ritaya kan iya dawo gida ya zauna da ku da mahaifiyarsa ita kuma ya rinka zuwa mata sati sau ɗaya ko a wata sau ɗaya kar ku kashe auren ku saboda waccan amaryar da aka yi kar ku yadda ta kore ku ina nan akan fatata amma dai ba muku daidai ba ba a kyauta ba amma ku ci gaba da matsanta masa ku ce a rinka rotation amaryar ta dawo ta zauna a nan garin a haɗa ta da 'ya'ya ta yi tam ɗaya wata ta tafi wannan ma ta dawo inda zai muku haka da ya yi adalci amma in hakan ma ce ba zai yi ba za ba ku shawara ku yi haƙuri ku ci gaba da zaman auren ku da shi a haka Allah shi da shi na Allah ya saka da alkhairi wannan tace cewa wai tana yawan rashin lafiya tare tare take da dangin mijinta kuma kullum laifinta suke gani kullum cikin tsangwama kuma ta ce ta riga ta haihu sosai ta ce tana musu iya alkhairi haƙannan sa ƙanana wai suna faɗa mata da magana da wulaƙanci shine take tambaya wai tsoron ta kada ta mutu a cikin wannan hali so da tana rashin lafiya shi ne take mil neman malami ba ta shawara to ko kin mutu ma a wannan halin aikin mutu a cikin haƙuri ne ana cutar da ke ne da riba ai ni yawanci irin waɗannan abubuwan ban fiye son mace ta tada hankalinta ta kashe auren ta tun da mijin dai ba shi ne ce ba ya san ta ba yana zaune da ke yana ƙauna ki kuma yana miki duk abin da ya kamata ya miki daidai gwargwado kare kin samu matsala da danginsa ki ci gaba da haƙuri tun da abin bai kai suka kore ki ba ki dan yi wale shi ne shawara kuma insha Allah za ki samu sauki in ma kin mutu ake aka shiga hakkinki kuma insha Allah ba za ki mutu yanzu ba muna fatan Allah ba ki nisan kwana da lafiya na? Allah ya saka da alkabarin take cewa wani baban Allah ne yake son ta tace dan yayar mamarta ne shekara ɗaya kenan yanzu auren ya zo amma ta ce kwata-kwata ba ta son shi kawai tana kula shi ne saboda mahaifiyarta ta yi ta yi ta so shi ta kasa ta ce wallahi saboda bai gurgu ne ba shi da kafa shi ne take shi malam ya bata shawara to Allah ya baki dama idan zaki aure ya wanda kike so wata gurgun ma take nema ba samu wata makafu ma take nema ba samu ba amma ba za mu ki tilas ba eh ki aure ki auren dole ba da ka ki ci gaba da kokarin nuna musu baki aminta ba baki so a nema muke wani ko kuma Allah ya kawo wani ki hada ki da shi ku aure idan kuma sun ji sun dage miki to yawan kiranta maman wata ɗaliba tana yawan kiranta a waya to har nan dai mata ce wai mahaifin yaran yana so ya magana da ita da ta magana da ita sai ya ce yana ta yana so ya aure ta kamar ya malama ce ita uwar uwar uwar ɗalibanta eh, eh. ta haɗa ta da mijinta? Da mijinta. Kuma ita ta ba wayar kuma mijin ya ce na santa? Eh ita ta haɗa su ma yanzu ta ce ce mata wai da Allah ta aure mijinta. Ok to na gani. So shi abin ya ba ta dariya dai ta kwashe da dariya a waya. Shi ta ce matar ta sake kiranta wai don Allah ta auri mijinta shi ne take neman shawarar malam. Ba wani abu. Insha Allah in kin yarda da addinin su kin yarda ba za a cutar da ke ba. wataƙila kyakkyawan hali da ɗabi'un da kike wa 'ya'yansu ne abin ya burge ta ya burge mijin kuma wataƙila mace ce mai tsakakken zuciya ta ga wannan alherin da take ciki ya kamata ta gayyato ki ku zo ku zauna ku ci gaba da kula musu 'ya'ya maza maza ki je ki aure shi ki gama bincike a kansu ki je ki aure shi Allah sa miki albarka na'am Allah ya saka da alƙur'ani take cewa mijinta mutumin kirki ne bata rasa komai ba amma matsala yana shaye-shaye yana son dainawa amma ya kasa ko da ya gwada dainawar sai zo ya ci gaba shi ne take neman malam ya baki shawara shi ma dai mijin naki fasiki ne a bai halatta a zauna da shi ba sai in za a masa wa'azi ko gargadi ko ja masa kunne amma shawarar da muke so ki kokari ki ta addu'a Allah ya sa shiriyarsa ta zama tana hannunki tunda ai shi wannan ya kaga yana nuna ma ya san ya laifi yana so ya daina yana ya abokanai za ku raba shi da shi ko da hali ko kaura daga garin da kuke ku koma wani gari ko ya canza wata sana'a ya koma wani guri shawara ta ke kokari salaharsa gyaruwarsa ta zama tana hannun ki insha Allah za ki samu lada na ya saka da alƙawarin take cewa tana da kishiya gidansa daya amma babu zaman lafiya mijinsa kuma yana da hali amma ya kira ba su Ah, kuma watakila barin gidan naki zai iya cutar da ‘ya'yan naki ke ma da shawarar za mu baki ki kara haƙuri a ci gaba da faɗakar da mai gidan mai gidanki ne yake da rauni yana bin ra'ayin matansa baya iya bin daidai kuma tun da kina da ‘ya'ya ki ci gaba da kulawa da ‘ya'yanki ki ci gaba da yi masa addu'a kuma a ci gaba da yi masa nasiha a haɗa shi da waɗanda ake ganin idan sun masa magana zai ji ku ci gaba da zama a wurin ku shi ya fi alkhairi wallahu alam nan Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai abokin mijinta ne mata faɗe ta je neman taimako wajensa kai jama'a kai so kuma ta ce idan mijin nata ya sani zai sake ta su shi ne take neman shawarar malam kar ta gaya masa zama kun ji wannan fatawar mace ce ta je neman taimako wajen abokin mijinta kuma abokin mijin ya mata faɗi abin kuma yake damunta to mata sai ku kiyaye irin waɗannan tambayoyin mukan karanta su ne ba don komai ba saboda idan gemun ka dan uwanka dan gemun dan uwanka ya kama da wuta sai ka zuba naka ruwa mata masu bin abokanan miji suna neman tallafi da agaji mata masu bugawa abokin miji suna neman ya taimaka musu sai ku a hankali ba kowane abokin miji ne ake masa magana ake neman tallafinsa ko agajinsa ba kun ga dai wata ta faɗa an mata faɗi akwai haɗari me hukuncin kikin aikata haram dan ba ki da uzuri dan kin dai neman taimako me yasa kika ba shi kanki bindiga ya sa miki kin ce faɗi in faɗe ne mata faɗi tole tilas ya mata kenan um ki gaya mijin Kar ki gaya masa ki zai ki ci gaba da tuba kuma kar karki sake alaka da shi abokin mijin ki goge lambarsa ki daina alaka da shi Allah ya fi miki ya fi mana na'am Allah ya saka da take cewa shekarar ta ashirin cuta a wurin da ɗan shekara dan shekara hamsin da takwas akwai yaransa guda bakwai ita take riƙe da su to amma ba zaman lafiya yana faɗa mata maganganu ta ce ba ta samun gamsuwa aure in ta tambaye shi kuɗi ya faɗa mata maganganu da gagori da sauransu ya mata faɗa a gaban 'yan aiki duka sai ta ce yanzu ciwo ma ya kama ta wai tana da low bp da depression da anxiety da disorder da insomnia ga rashin haihuwa shine take neman shawarar malam me ya kamata ta yi shawara ke kika fara yin kuskure tun farko ai kin je kin aure mutumin da ya baki shekara talatin ashirin shekara nawa ashirin da ɗaya ba shi shekarar su nawa hamsin da takwas ita kuma nawa ashirin da tara ok eh, shekara ashirin eh, kina sane tsoho ne ya fi ki ai kuma kin san yana da mata ya gaji ya za a iya biya miki bukatar kike kin san da wannan wala Allah kuma tunda yana da tarin yaya yana da tsakuwa ne da yawa aljihunsa da karafa to ba mamaki kuma yan kudaden sun tafi ne yanzu wahala ce ta saura a gida yawwa to kuma ko da ma akwai kudin tunda babu zaman lafiya aizanci ya kare da za a iya gyarawa ki ci gaba da bautar bauta ce wannan mai lada kin kula da yara kin kula da shi a matsayin sa na dattijo za ki samu lada idan kuma ba zai yi ba za ki iya ba sai ki nemi ya sauwaƙe miki sai ki nemi ya sauke miki tunda yanzu gashi nan kin hawo hanyar kabari anxiety insomnity wace cuci, masoniya duk cututtukan nan na bala'i sun haɗa kaki to shi ki maza kafin ki mutu ki samu ya baki ki? sai ki warke sai ki je ki samu Bata samun gamsuwar aure da shi ta ce ya sha magani ya ce ba zai sha ba wai sai dai a yi haƙuri yadda yake so har ya kai matsayin da yanzu ba ta jin shi a jikinta wai idan ya zo kusa da ita ji take kamar ta kashe shi ta ce zai zo da kazanta mm. da warin baki duka dai wai in gida da daddare baya wanka <laughs> idan rashin lafiya ne ya samu rauni ya kamata ya sha magani idan rashin lafiya ne ya same shi in akwai magani da zai dawo da shi hayyacinsa ya kamata ya sha magani idan kuma irin maganin nan ne na maza da ake faɗa haka kawai mutum ya je ta shan magani don ya je ta aiki a kan mace sama da aikin da ya saba yake yi to wannan ba daidai ba ne ya fi ki gaskiya kuskure ne wannan da haka ki kyale shi ya rayu nomar yadda Allah ya yi shi to kuma kin ce tunda kina jin kamar za ki kashe shi to da Allah karki kashe shi kuma in ya ji wannan fatawa ya yi ƙoƙari ya sauwaƙe miki kafin ki kashe shi don tsiyar ku in kun ce za ku yi kisan nan kiza ku ke yi <laughs> amma ke dai muna fatan tun da ɗalibar ilimi ne kina bin karatu kar ki kashe shi ba wani fatawar da zan baki illa in ce ku rabu tun da har kina cewa an kai ga ki ya kashe shi da ciwo kakin lissafo bila adadin mu je malam Allah ta kare kai wannan yake cewa dan Allah malam ya bada shawara wai kowace magana ta baya wuce magana ba ta gamsuwa da mijinta ya ce fa magunguna matan nan suke sha ba wai mazan ni ba su da ƙarfi ba to ya kamata a ja hankalin su to kuma yake cewa fa ya kamata a sani auren nan ba fa iya saduwa ba ce to ya kamata da a fahimtar da mutane to wannan ya ba da point mai kyau hmm. to amma Maganar ai yana buƙatar a yi bincike ko a yi interview a tabbatar shi yanzu duk abin da matan nan suke cewa mazaje ba sa gamsar da su duk magani suke sha haka ne sun kai sun baro yanzu duka mata duk da suke ta magana akan mazajen su sun ƙaurace musu sun guje musu a magani suke sha na yadda a ce wasu suna shan magani matan ba Eh, matar da ta sha magani take neman biyan bukata ba samu ba ita ta jiyo ba laifin mijinta a wajen Allah matar da ba magani ta sha ba normal take mijinta eh, bai biya mata bukatar ta ba tana da haƙƙi a kansa a wajen Allah amma dai mun karu kuma insha Allah za mu ci gaba da faɗakarwa ku kuma mata an tona mana asirin ku yau mun gano ku <laughs> in dai har mu'amala kuke da magunguna kuke ta rubuto takardu kuna cewa mazan ku ba su ishe ku ba to an ji kunya kuwa kuma ni ba na ba da mace ta zai shan maganin shawara mace ta zai shan wannan magungunan mata gaskiya ba daidai ba ne kuskure ne eh, kuma za a cutar da miji a kuma zalunce shi gaskiya wallahu alam wannan take cewa wai dan Allah kaka wanda 'ya'yan mamaci suka ba shi takardun gida ya ajiye su yana da ikon yanke shawarar siyar da gida wai a siyar ba tare da la'akari da izinin wasu daga ciki ba wasu suna so a siyar musu maimakon a ce a siyar a waje su za su iya siyan gidan ma'ana su siya to amma shi ya dage dole sai an siyarwa da sai an siyarwa da na waje kuma ta ce kawai auren wai kanwar kakarsu ya taɓa yi ta wajen uba to ne so da duka yan uwanta sun riga yan uwansa sun riga sun mata manya shine aka ɗauki wannan matsayin ake ɗaukan shi a matsayin uba duk mutumin da yake da'awar a sayar da wani kaya bai da hakkin ya sa a sayar da wannan kaya in ba mallakinsa ba ne kana da ikon ka ce a sayar idan mallakinka ne duk abin da yake na wasu ne sai an nemi izinin su idan ba a nemi izinin ku ba ku yadda ba to ba za a sayar ba kuma bai halarta ba a tilasta muku ku sayar ku ya kamata ku je ku sayar da inda lokacin da ya kamata ku sayar da wanda za ku sayar kuma na'am wannan mai tambaya ta ƙarshe addu'a take nema ta ce don Allah malam ya sata addu'a tana so ta yi aure to kuma ɓangaren mijin suna ta kawo matsaloli sun ce dole sai ya aure yar garinsa ba zai tsallaka a wata state din ya aure ba to shi take neman addu'a da shawara Allah ya bata zaɓi na ƙwarai idan wannan mijin shi ne ya fi alheri Allah ya matso mata da shi kusa kuma Allah ba ta ikon aurensa in ba shi ba ne, kuma Allah canja mata da wanda ya fi alheri kuma idan kin yi haƙuri kin yi addu'a Allah zai miki in Allah ya so ta sun sha Allah a nan za mu dakata muna da yan sanarwa guda ɗaya da za mu gabatar wa 'yan uwanmu da suke bibiyan mu akwai baƙi da muka yi a wannan zaune namu mai albarka insha Allah ta'ala muna fatan za su kudan karaso a mu gaisa da mutane a yi bayanin da ya kamata a yi bismillah malam kafin su karaso a mun samu wani ci gaba ne alhamdulillah cikin taimakon Allah a wannan karatuka da ake gabatarwa da wa'azuzzuka da ake gabatarwa karatuka da wazuka da ake gabatarwa musamman wadda ni nake gabatarwa mun samu yan uwa ɗalibanmu kuma mu wanda suka ɗauki nauyin a taskace wannan karatu su mai da shi digital yadda duk duniya za a yi amfanuwa da shi wanda yake da waya a hannunsa ko yake da kwamfuta sannan kuma taskace karatun shi ma wani aiki ne mai muhimmanci kwarai da gaske an ce taskace karatun shi ne a kawo kujera mana kawo gurin zama yalla daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmanci a yau shi ne waɗannan karatuka da ake na sunna akwai buƙatar an ga taskace su ta yadda ko da bayan shekaru ɗarurruka za a iya wato amfanuwa da su bai kamata a bar su su watse haka ba alhamdulillah shekaru aru aru muna da karatuka sama da shekara ashirin ashirin da wani abu cikin taimakon Allah suna nan an taskace su to amma ba a sa su a tsari na zamani da za a iya zuwa amfani da su ba waɗannan bayan Allah cikin taimakon Allah ta barka ta'ala suka yi mana wani tsari wanda za a ainihin wato taskace wannan karantuka a mai da shi digital mutum zai buɗe wayarsa ya samu duk wani karatu haɗa da wannan karatu da muke tambaye da amsa da wanda kuma duk muka taɓa yi gabaki ɗaya a rayuwa hada da tafsirin alkur'ani mai girma da muka yi sama da shekara ashirin da wani abu hada da littattafai na zaure da muka karanta da na lura da na fikihu na balaga da dukkan da littattafai da Allah ya ba mu dama muka iya karantawa da wazuzzuka da aka yi su a wurare da dama halas duk suna nan waɗannan bayan Allah sun taskace su kuma sun musu tsarin da duniya za ta iya amfanuwa da shi so insha Allah za mu ba su dama su yi bayani a takaice menene suke tafa da shi menene wace gudunmuwa ne suka ba wannan al'umma dangane da wannan gagarumin aiki da suka yi muna fatan kuma muna roƙa musu addu'a Allah saka musu alkhairi Allah ba su lada mun gayyato su wannan zaure ne don su yi bayani saboda wasu ma su ji su amfana aikin alheri so ake yadu ya kuma duk wani karatun da za a yi nan gaba a duniya insha Allah za a same shi za su yi muku bayani ya za a samu wannan karatu kuma sauran malamai na suna su ma a kofa abu buɗe take za su iya musu wadannan abubuwa don taskace sunna ɗin kamar wani tadwini suna ne na wannan zamani insha Allah kuma musu addu'a Allah saka musu alkhairi Allah ba su lada mu mun Allah ya ba mu damar da muka zo muka karantar su kuma Allah ya ba su dama ya za su taskace karatun su rike shi su ajiye shi ci gaba da yaduwa a duniya muna fatan Allah ya samu dace zan fara miƙa abin magana ga 'yan uwa injiniya shugaban tafiyar suke kenan jagoran su a don yayi bayani insha Allah dangane da tsarabar da suka kawo mana a wannan zaure malam muna muku lalai mana ba bari faro da dama saboda sunna assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to sannan ku da zuwa da wannan zaure namu na amsoshin tambayoyi da muke gabatarwa mako mako al'amsar media studio a wannan birni namu na kano wasu ne wa malam ne kuke gaba da shi bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uwa kamar yadda malam ya faɗa kamar mun yi website ne da application wanda za ana uploading karatuttukan malam bayan uploading karatuttuka kamar yadda yan uwa suke turo tambayoyi a cikin application ɗin akwai gurin da mutum zai rubuta tambaya ya tura kuma insha Allah malam ko kuma inda suke kula da application ɗin. za su yi responding wannan tambayar within 24 hours muke saka rai kuma mutum zai iya zuwa ya sacin kamar yanzu ana samun wani ya yi tambaya wani ya ƙara yi so a cikin application ɗin mutum zai iya zuwa ya sacin in an taba amsa irin wannan tambayar zai je ya karanta tambayar darar dama daga gurin malam aka samu tambayar ko kuma daga nan a ah, wanda suke kula da application din da da sahalewan malam je zan aka amsa wannan tambayar akwai abubuwa da yawa da aka kaddamar a cikin wannan application din kamar um, tafsir da ake gabatarwa na ramadan tun daga 2011 aka fara uploading har zuwa 2026 nan bayan nan kuma akwai littattafai kamar yadda malam ya faɗa wanda aka yi su na zaure da sauran dai littattafai an yi categorizing ɗinsa tun daga ranar da aka fara littafi har zuwa ranar da aka gama mutum zai iya sauraron littafi bayan nan akwai abubuwa dai da aka yi da yawa kamar wasu suna wasu za su iya cewa su bukin appointment na malam haka su amma sanadiyar time haka ko lokaci amma through wannan application din still mutum zai iya bukin appointment kuma daga lokacin da ya selectin rana idan wani ya yi booking appointment an yi mai approving cewa imalan eh, zai ji wannan appointment din to a ranar a lokacin zai a wannan website din ko application din zai nuna mai cewa a lokacin malam yana da abin da zai je sai dai zaɓi wata ranar so kaɗan daga cikin abin da zan faɗa kenan zan miƙa sauran 'yan uwana da muka yi wannan aikin tare da su Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kamar da yadda bayanai ya gabata daga shi ubanmu malam dr abdullah usman gadon kaya na farko dai wannan aikin ya samu sahalewa ne da gare shi tare da bamu dukkan wani goyon baya da ake bukata ƙari da zan yi akan jawabai da shi injiniya gaba ki dai bayani kai, wannan application din ya zo da kan mabambanta kama duk wani littafi da malam ya gabatar ya karantar da shi a da da wanda yake gabatarwa a yanzu za a same shi a cikin wannan application ne kamar misali littafin kwana-kwanan da malam ya gama zadul ma'ad ina nan shi ma a cikin insha Allah duk daga darasi na farko har zuwa darasi na ƙarshe littattafai da daban daban wanda malai gabatar kiran su yasmin muslim su a kamar jana'is suna nan completely ga baki da a jami fi wahada wahda nan da su iziya su risala su muwadda malik dukkan suna nan wasu ba za a iya ambatan sa nan ba saboda yawan su sai kuma littattafai da mali ke gabatarwa a yanzu a halin yanzu wanda ke gabatarwa irin misali kamar su sahihu muslim da riyadu salihin da zadul mustaqni ga sunan su ma a yanzu suna nan a cikin wannan application din kuma da zarar an yi sabon karatu zai updating zai za a daura shi updating idan da zarar ka kunna data za ka same shi a cikin cikin lokaci bayan nan kuma karamukan Allah akwai tsari da aka zo da shi na full Qur'an wanda karatun Qur'ani wanda ka taskance shi baki ɗaya tun daga suratul Fatiha zuwa suratul Nas baki ɗaya an sa a cikin wannan application din mutum zai same shi bayan nan kuma akwai bangaren bayan nan kuma akwai bangaren na muhadarori wanda ka bata a kasashen waje da kuma nan cikin gida Najeriya a garuruwan mabambanta su insha Allah su ma duka an sassa su a cikin wannan application din bayan nan akwai kuma bangaren kudubobi wanda kai na sallar Eid da sallar Juma'a su ma an sa su kuma ana kan sa su tun da ba wai abu ne an gama ana kan yin sa ko da yaushe bayan na akwai bangarori daban-daban kamar yadda shi injiniya adam ya bayani akwai bangaren da za ka iya bukin appointment na malam wani ya samu daman da zai iya samu asa sai magana da malam akan zai zama masa abu mai wahala duba da yanayin wani baya gari a wani bai masan hanyar da zai bi ba amma ta cikin application din Allah ya sa yadda za ka yi bukin za ka sa dukkan wasu information da ake bukata na insha Allah za a turo ma request cewa an ansa in ma ba an sa ba za a tura ma request email din ga cewa ba an sa ba sai dai a samu wata na daban wannan gashi nan to application din zaka same shi akan Play Store yanzu haka akan Abdullah Usman Gadankaya yana na akan Play Store bayan nan kuma ga masu amfani da iPhone za su iya samun sa a website din www.gadankaya.com.ng za a samu wannan application din complete sa a ciki wannan a takaicen takaitawa na wannan application ɗin kenan kuma kamar yadda muka bayani duk karatun da aka yi na gaba yanzu insha Allah rabbi da zara an gama karatun minti talatin ya yi yawa insha Allah ta'ala zai applying a cikin zai appearing a cikin wannan application ɗin da yardar ubangiji insha Allah ta'ala wannan takaicin takaitawa kenan cikin application ɗin kuma uku a buɗe take ga shawarwari ga duk wanda ya ga wani abu dangane da application din uku a buɗe take na ba da shawara domin ƙara inganta abin da ta taskance shi wallahu ta'ala a'lam shi ma ga ɗayan wanda muka aiki da shi injiniya Abdul ya wadu shi ma zai ce wani abu dangane da application din nan Masha Allah na saka da alkhairi na miji Masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah ah, kamar yadda yan uwana kuma abokan aiki na da wani alkhairi da muka yi suka yi bayani ah, sun ji bayani gaba ɗaya yana abin da ya danganci shi wannan ah, application din da yadda za a same shi kamar yadda ya bayani za a same shi a kan play a yanzu haka yana kan play su ba wanda suke da iphone muna ta kokari sha Allah za mu dora shi akan app store su ba sha Allah na ba da za su same shi kuma a cikin tsarin da muka bi na amfani da application din mun yi kokari gurin buga cewa kowa ya iya amfani da application din ma'ana ba mu ɗauki irin yadda ko da a ce mutum ba shi da irin ilimi da mai zurfi haka ne abubuwan zamani iya amfani da waya ko waye so mun bai da application ya zama hanya mafi sauki yadda mutum da ya shiga abin da zai fara kawo masa shine bayanan lakcoci da kuma qur'ani full qur'an da yali qur'an duka dai an sauƙaƙa abin da yadda zai amfani da shi ta yadda mutum ba dole sai ya yi wata hanya mai wahala ko ya kasa ɗauko wani karatu ko ya kasa downloading ko ya kasa sauraro ba su mai kokari mun mai da abin ya zama cikin sauki wajen yin amfani da shi sannan kuma haka shi ma gurin saukewar alhamdulillah mun yi kokari mun ga cewa an rage space ɗin da zai jawo mutum musamman shi kan shi wajen sauke application ɗin mun yi kokari mun ga cewa an rage shi ba zai ko da ka suke shi akan waya ba zai jawo ka wani storage akan waya ka ba haka shi ma a cikin bayan ka yi downloading na karatun shi ba zai ba zai jawo ka wani storage na kan waya ka ba sannan kuma za ka same shi da clear sosai dar lokacin ba kamar wani za ka sai karatun karatun ka ringa jin ya fashe ko magana tana yankewa ba ka jin wani guri zauna mai kokari don magance irin wayannan abubuwa to duba da yanayin ah, san cewa zan ci duk sigi bayanin abin da ya kunshi na application din so ba zan yi dogon magana ba a takaice wannan shi ne tsarin da muka bi yin amfani hada wannan application din kamar yadda ya faɗa inda akwai wanda yake da wani suggestion a kan shi ita wannan application din so alhamdulillah zai iya koda ta irin section ne Allah ya dabu kuma za mu duba za mu gani kuma za mu kara akan abin da muka ya baya so muna mm. godiya Allah ya saka alke to muna godiya manya manyan injiniyoyin mu Allah ya saka muku da alkhairi kuma ya ba ku lada ah, muna cike da farin ciki dangane da wannan aikin alheri da kuka yi wa musulunci fatan mu Allah ya ba ku lada kuma ya girmama ku kamar yadda kuka yi addinin hidima kuma Allah ya muku kuma daga nan ƙarshe nake kira ga 'yan uwanmu samari matasa 'yan bokon cikinmu wannan wata allura ne ga duk wani wadda Allah ya bashi wata baiwa ta zamani ta fasaha zamani to ya shigo cikin harkar da awa ya ba da gudunmuwarsa ku daina komawa ana ganin ku a tiktok ku a youtube ku a whatsapp ku a kaza kwarewarku a sarrafa kaza amma ba a ganin kwarewar ku akan hidima ta addini yanzu waɗannan yara ilimi ne na zamani Allah ya ba su na sanin wannan abu ni da nake wannan karatun wallahi ban iya ba na fi su a shekare na haife su amma wallahi ban iya wannan abun ba amma suka ga cewa wannan hidima da ake ta addini wani su shigo su masu ba da gudunmuwarsu su ɗauki karatun nan su kai shi bangon duniya yau muna nan muna kano muna zaune mu yi karatu a ce duk duniya inda aka je za a gan shi kuma za a ji shi wani abun farin ciki ne abun in an bude shi zai bada kayatarwa sosai kuma na sa akwai abin da ba su muku bayani ba ma akwai gare ma na bidiyos da za a fara lodawa duk wani bidiyo na karatu da muka yi insha Allah ta'ala shi ma zai hau za kuma a ɗora shi da komai da komai da komai yanzu wannan amsoshin tambayoyi da muna ɗaukar su a whatsapp a tiktok to an daɗa samun wata ƙofa ta wannan website ɗin ma da mutum ya shiga kawai ya jefa tambaya automatically za ta zo mana kuma za mu tace ta mu ɗauke ta mu ba da amsa kuma a cikin website ɗin zai same ta wani abin da ya burge ni shine kamar yanzu wannan tambayi da amsar nan da wanda muke a bayan karatuka, da wanda muke a yanzu akwai tsarin da suka ce za su yi idan an taba amsa wata tambaya makamancin wannan in ka danna duk zai kawo ma duk ka jijji su wani akwai hutar da malami akwai hutar da shi kansa ne yin binciken ba mu da abin da za mu ce muku sai dai mu ce Allah saka muku da alkhairi Allah ba ku lada Allah biya muku bukatun kuma Allah sa al'umma su amfana mu kuma da muke yi da sauran malamai Allah sa mu yi dan Allah Allah sa mu idan Allah Allah sa kuma karatu ya mana amfani duniya da lahira muna muku addu'a da fatan alkhairi wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ba da lada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa